shi wanga bawan Allah da ya sauka da su ya ce malam ya yi khiyana a yi maganan a yi akwai kaza to aka ce ka karanta ka karanta to ka duba ga jawahirin ma'ani a hannuna duk wanda yake da daru kutubul ilmi ya bude ya bude shafi na dari biyu da goma sha shida ya bude shi tijjanin da kansa in dai ana neman dai ya ce malam ya yi ha'inci wallahi ba mai ha'inci kamar tijani ko ayoyin Allah ma a cikin alkur'ani wallahi bai kawo su daidai wallahi bai kawo su daidai bari bari karata wani aya a cikin suratul anfal duk wanda yake da littafi ya bude ga littafi a hannuna dar kutubul ilmiya ga littafi a hannuna shi tijani zai kawo ayan da yake cikin suratul anfal ya kafa hujjar shi shi asalin ayan haka ayan yake laula kitabun min Allah sabaqa lamassakum fima akhadtum adabun alim azabun azim sorry cikin suratul anfal aya na 68 suratul anfal aya na 68 duk wanda yake da qur'ani ya bude duba amma shi tijani da ya tashi zai kawo aya sai yake we wala kitabun min allahi sabaka yake babu littafi kenan ma'anar shi kenan fa wala kitabun min allahi sabaka babu littafi kagan ya ya, ya kawo laula nan ya shafe laula nan ya kawo wawun da lamun to wannan ha'inci ne ko ba ha'inci ba a cikin littafin ku a cikin littafin ku ne nake karanta kuma duk a jawahirin ma'ani na daru kutubul ilmiya ne ko na daru fikir a daru fikir ne dukkanin su ayoyin da wato shehu tijani yake kawo da hadisai wallahi yankewa yake yi bai kawo ayoyin duka wallahi bai kawo duka gashi nan ga wani ayan da ya kawo ga wani ayan da ya kawo a cikin suratul tauba yace wala salli ala ahadin kaga ya yanke aya bai kawo aya duka ba ire ire su suna nan da yawa a cikin jawahirin ma'ani da sauran littattafai na tarika ta tijja me yasa wannan dai ba ka zo ka ce wai ai a ha'inci ba wannan ayoyi Allah kenan fa ayoyi Allah da tijjani yayi kuskure a cikin aya gashi nan gashi nan yace wala kitabun min Allah sabaq wallahi haka ya aya. ayan muna godiya to wannan me zaka zo ka fadi Dan Allah me za ka zo ka faɗi wannan. Hadisan da ya kawo suna nan da yawa a cikin littafin kuma malam ya san haka. Da na biyu duka mun soma ne da miyagun akidu na ainihin wato Ahmad Tijani akidu waɗanda ya zo da su wanda ya dasa ainihin wato a cikin zukatan mabiyansa. Bayan wannan muna cikin karatu muka yi darasi na harko da na biyu muka kai ga wata aƙida tasa ta cewa Allah subhanahu wata'ala yana cikin gumaka masu bauta ma gumaka cewa wai Allah suke bauta ma in ji shi shi tujjani to a lokacin da muka gudanar da wannan karatu sai wani mutum da ake ce ma fu'adu daga ghana yayyo waya yake tambaya yake kariya ga wannan aƙida nuni cewa kafirai masu bauta ma gumaka ai bauta ne wadda suke yi ma Allah to dalilin haka na rubuta wani wata risala wadda na sanya mata suna Ahmad Tijani Khana atba'ahu haisu garasa a ka'idar kufri fi qulubihim an ɗari ki al-awrat wanda yake wannan littafi shine muka zo muka yi karatunsa zama na uku da zama na hudu to yanzu dubin cewa wannan littafi ainihin da yawa wasu mutane sun taimaka yadda littafin zai ƙara yaduwa cikin al'umma kuma a lokacin da na soma karatunsa ban karanta farkon littafi ba na soma ne wajen da shahi talatin da wani abu to nike ganin cewa ya cancanta wannan littafi in somo shi tun farko mutane su ga abin da ke ciki har zuwa ainihin wato inda muka fara karatu a can wajen bayanin aƙidunsa idan muka kai ga inda muka karanta sai mu tsallake mu ci gaba da littafin har mu kai ƙarshensa wanda yake na gabatar da bayanai cewa na rubuta littafai daban-daban waɗanda ke bayani akan wannan aƙida ta ahmad tijani littafai waɗanda ba za su kasa ga littafai goma sha biyar ba daga cikinsu akwai tambihu ulil albab ala salasi mi'atin wa salasatin wa salasina qawlan min aqaid abul abbas ahmad tijani wa atba'ihi wanda yake wannan littafin yana ɗauke da aƙidu ɗai-ɗai har guda ɗari uku da talatin da uku kuma littafin yana da yawa domin ya kai shahi ɗari uku da wani abu Bayansa akwai littafin da na wallafa tambihu ulil albab ala khamsiyatin wa khamsatin wa khamsina qawlan min aqaid abil abbas ahmad tijani wa atba'ihi wanda yake shi kuma wannan yana ɗauke da eh, shafi kusan shafi ɗari biyar da wani abu to littafan dai suna da yawa da na wallafa akan abin da ya shahi wannan aƙida wato aƙidan wannan mutum ahmad tijjani amma wannan littafi da na rubuta ila kitabillah nake cewa akwai abubuwa da yawa waɗanda yake na ambace su a ciki wanda yake sauran littafan da na wallafa duka ban ambace su ba a ciki wanda yake nake cewa ɗalibai masu karantarwa da ɗalibai masu su wa'azi akan ɗariƙar tijaniya yana da kyau wannan littafi ko da pdf nasa su samu ainihin wato su karanta su ga abin da ke ciki zai taimaka musu ga asan wane ne Ahmad Tijani sa'an nan kuma menene manufarsa zuwa ga wannan al'umma al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam menene babban manufarsa menene yake son ya kai gare sa to wannan littafi zai yi mutum bayani wato ya gane menene manufar Ahmad Tijani wanda yake mun sha faɗa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani cewa ga jiki akwai tsoka idan tsoka ta jaru duk jiki ya jaru idan tsoka ta lalace jiki gaba ɗaya ya lalace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce wannan tsokar ko ita ce zuciya wanda yake muna bayani cewa shi Ahmad Tijani ya zo da cewa ainihin wato ya zo ya lakana ma mutane ne zikiri da za a yi salati da la ilaha illallah da astaghfirullah wanda kuma ya yi karya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya zo masa da shi ya kazatan lama naman cewa ya karantar da al'umma wannan ya ba al'umma wannan wuridi da waɗannan wazifa wazifa da za a rinka yi da lazimi da za a rinka yi ya karantar da al'umma wannan wannan tun nan mun ce annabi sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwarsa da shekara dubu ɗaya da ɗari da ɗari da wani abu a ce ya dawo ya ƙasatan ya kawo wani sako bayan addini ya riga ya cika Allah ya cika wannan addini na musulunci da cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina addini ya riga ya kammala tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani ƙari da za a sake yi cikin wannan addini a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake dawowa duniya ya kawo ƙari ya kawo ya ƙara wani abu ga addini wanda yake bai ba sahabbai ba bai ba tabi'ai ba bai ba tabi'i na ba har shekara dubu bayan rasuwarsa bai ba kowa ba a ce bayan rasuwarsa da shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da wani abu a ce wannan lokacin manzon Allah zai dawo duniya ya kawo ya bayar da wani abu zuwa ga wani mutum mun ce wannan hankali baya ɗaukar wannan wanda yake idan aka ce tabbas manzo Allah ya zo da wani abu ƙari to kenan ashe kenan ko da aka ce addini ya kammala ashe bai kammala ba sa'annan annabi sallallahu alaihi wasallam hadisai da yawa yana yi ma al'umma sa gargadi da cewa ainihin wato a nisanci mu da satil umur wato duk wani abu wanda yake aka zo da shi bayansa annabi yana yi ma al'umma sa gargadi cewa a kaurace ma abin to wannan shine shi Ahmad Tujani tun nan ya soma da shi wannan magana ya soma da shi magana ce wadda yake ba ta gaskiya ba to menene manufarsa abinda an manufarsa shine ya zo da aqidu waɗanda yake sun saba ma littafin Allah sun saba ma sunnan manzo Annabi sallallahu alaihi wasallama ya dasa su a cikin zukatan mutane ta hanyar cewa ya zo ma mutane da wani abu wanda yake duk musulmi yana son yayi salati duk musulmi yana son yayi istighfari duk musulmi kuma yana son yayi la ilaha illallah kaga kenan ya bullo ma mutane ta ainihin wato inda za a amince masa wanda muna bayanin cewa ko ga rayuwar duniya idan kaga mutum ya zambace ka ya yaudare ka ya ci amanarka to ya bullo maka ne ta inda za ka amince masa idan ya bullo maka ta inda ba za ka amince masa ba to ba yadda za a iya samu nasara a kan ka ya zambace ka ya ha'ince ka ya ci amanarka amma in ya son ya ha'ince ka to zai hito maka ne ta inda za ka amince masa kuma wannan Allah subhanahu wata'ala da kansa ya ba mu labari a cikin alkur'ani cewa yan wuta a lokacin da aka gargada su zuwa wutar jahannama Allah yana cewa wa aqbala ba'dhum ala ba'din yatasaalun qalu innakum kuntum tatuna na anil yamin wato lokacin da yan wuta aka gargada su za ana da su wutar jahannama za su tsaya sashin suna fuskantar sashi sai ainihin wato ƙanane za su ce ma manya kun kasance kuna zo muna ta hannun dama shine watan kun kasance kuna zo muna ta inda za mu amince muku dalilin har kuka yi nasara gare mu har halakar da mu to shine muke bayanin cewa Ahmad Tijani ya bullo ma jama'ar sa ta inda mutane za su amince masa bayan mutane sun amince masa sai ya dasa ƙidu na kafirci na zindikanci a cikin zukatansu yadda za su wayi gari salati da za su yi da la ilaha illallah da za su yi da astaghfirullah da za su yi zai kasance abu ne kawai suke yi ga halishin su amma zukatansu sun lalace domin zuciya idan ta kudurta aqida ta kafirci to duk aikin da gabbai za su yi na alkhairi ba za su amfani mutum ba ranar tashin alkiyama to wannan shine abin da muke yi ma al'umma bayani muke tunatar da al'umma muke yi musu bayani cewa a riko da littafin Allah a riko da sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam a kaurace ma wannan aqida mummuna aqida aqida Ahmad Tijani waɗanda wato aƙidunsa waɗanda ya dasa cikin addinin musulunci da sunan cewa wasu aƙidu duka ya karɓo su ne daga annabi sallallahu alaihi to za mu soma karatun wannan littafi za mu soma muqaddimarsa bismillahir rahmanir rahim al muqaddima innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina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 sallallahu alaihi wa alihi wa sabi wa sallam wato bayan godiya ga Allah subhanahu wata'ala muna gode masa muna neman taimako da gare sa muna neman gafarta wasa muna neman tsari ga Allah subhanahu wata'ala daga sharrin kawunan mu da kuma miyagun ayyukan mu duk wanda Allah ya shiryar da shi ba wanda isa ya batar da shi kuma duk wanda Allah subhanahu wata'ala ya batar da shi ba wanda isa ya shiryar da shi ina mai shaida cewa ba abin bauta da gaskiya sai Allah shi kaɗai yake baya da abokin tarayya Allah shi ke cewa ya ku waɗannan kun yi jayayya daga ainihin wato yi musu kariya a cikin rayuwar duniya to wa zai yi jayayya wa zai yi musu jayayya gaban Allah ranar tashin alkiyama ko kuwa zai zan wakili a kansu wannan aya abin da take karantar da al'umma shine duk wanda ya kasance akan banna akan ƙarya akan abin da ba gaskiya ba to baya halatta gare ka kai musulmi ka zo ka yi jayayya don ka ba shi kariya baya halatta in dai mutum ya kasance akan ƙarya akan ɓanna akan zalunci akan yaudara akan ha'inci ya kasance akan wannan kai kuma ka zo saboda kana son sa ko kana son aƙidarsa ko kana son hanyarsa ko ko don ka gadi ainihin wato hanyar saga uwayenka ko don ka gadi hanyar ga malamanka dalilin haka sai ka zo ka ce za ka ba shi kariya ka san baya da gaskiya ka zo ka ba shi kariya ka zo kana kare sa kana kawo maganganu domin ka kai masa kariya to wannan baya halatta ga addinin musulunci wannan abin da ya sa na zo da wannan aya da yawa mabiya hanyar wannan ɗarika ta tijjaniya wasu abubuwa da kansu su da kansu suna tabbatar da cewa tujjani karya yake yi amma duk da haka sai su su suna ba shi kariya suna nuna cewa kamar yana akan gaskiya wannan baya halatta ga addinin musulunci akwai abubuwa waɗanda su kansu sun sani 'yan tijjaniya sun sani cewa ahmad tijjani karya yake yi sun tabbatar kuma da yaƙini suna da yaƙini akan wannan amma saboda sun tarar da uwayensu da malamansu da kakanninsu a kan wannan aƙida wani sa'ili wasu abubuwa za su yi shiru ba su cewa komai amma wasu abubuwa kuma za su zo su ce suna yi masa kariya daga cikin abubuwan da su kansu sun tabbata cewa ƙarya yake ya ambata a cikin ainihin wato ifadatul ahmadiyya cewa annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce shi manzon Allah ya ce shi ya wallafa jawahirul ma'ani kaga wannan zaka ga cewa duk inda dan tijaniya yake duniyan nan baya taba cewa jawahirul ma'ani manzon Allah shi ya wallafa shi kun gashi tijaniya ce manzon Allah ya ce shi manzon Allah shi ya wallafa jawahirul ma'ani kaga yan tijaniya ba su yarda da wannan don har abada baka taba jin dan tijaniya ya karanta jawahirul ma'ani ya ce maganganun manzon Allah ne baka taba jin wannan ba kaga kenan su kan sunan sun san ƙarya yake yi cewa jawahirul ma'ani ba manzon Allah ya wallafa shi ba tijani shi ya wallafa shi kuma ya ce manzon Allah ya wallafa shi Sa'an nan kuma a cikin jawahir ma'ani sun yi bayanin cewa Allah shi ya umurci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah ya ce ma tijani tijani ya wallafa jawahir ma'ani kenan Allah shi ya ba da umurnin cewa a wallafa jawahir ma'ani da kuma cewa salatul fati na daidai da alqur'ani so dubu shida to wannan da yawa daga cikin su mabiya ɗarika tijaniya da yawa daga cikin su akwai waɗanda ba su yarda da cewa salatul fatihi na daidai da alkur'ani sau dubu shida ba da yawa mabiyansu mabiya wannan da basu yarda da wannan kuma wannan magana cewa salatul fatihi na daidai da alkur'ani sau dubu shida shi ahmad tijani ba wai shi ya faɗi magana ba a'a cewa ya yi manzon allah sallallahu alaihi wasallam da kansa manzon allah ya bashi wannan labari manzon allah ya bashi labarin cewa salatul fatihi na daidai da alkur'ani sau dubu shida kaga da yawa daga cikinsu ba su yarda da cewa akwai wani abu wanda ya kai daraja alkur'ani ba to da dai sauran wasu abubuwa waɗanda yake su kan sun san cewa ainihin abubuwan da yake faɗa ba gaskiya bane ƙarya yake yi, da kuma maganar da ya faɗa shi tujjani yana cewa akwai wasu al-afradul arba'a akwai wasu alkhawas waɗanda shi tujjani ya ambace su cewa ainihin ɗakin kaba da kansa zai kira ta daga wurinsa ya zo yana kewaya su su ba saboda darajar su da girman su ba su kewaye ɗakin kaba gashi mun sani cewa annabi sallallahu alaihi wasallama shine ya hita likai baki ɗaya amma da kansa yakan zo ya kewaye ɗakin kaba amma tijjani yake nuna cewa akwai wasu waɗanda yake saboda darajar su saboda kima su su sun wuce ma su zo su kewaye ɗakin kaba sai dai mi ɗakin kaba shi ke kirata daga wurinsa ya zo ya kewaya su kamar yadda wannan magana ta zo a cikin aljami lidurar ulumil fa'ida to kaga wannan shi ma da yawa duk ɗan Tijaniya ba wanda ka yarda da cewa ainihin watan ɗakin kaba na iya cirata daga wurinsa ya zo ya kewaye wani saboda girmansa saboda darajarsa da dai sauran isu maganganu waɗanda yake faɗa waɗanda yake an san cewa ba gaskiya ne yake faɗa ba kun ba maganganu ba ne na gaskiya to shine na zo da wannan aya domin tambihi zuwa ga irin waɗannan mutane masu zuwa su ne Ahmad tijani kariya akan miyagun aƙidun da ya zo da su suna yi masa kariya suna nuna ainihin suna tunkuɗewa da gare sa suna nuna cewa shi mai gaskiya ne to ina mai shaida cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan allah ne manzon sa ne allah ya aiko shi domin ya zan rahama ga talikai baki ɗaya. annabi sallallahu alaihi wasallam shine ke cewa allah ya la'ani wanda ya ba mai laihi ainihin wato mahwaka mutum ne wanda an mai laihi an san yana da laihi kila ana son a yi mishi hukunci ana son a kama shi sai ka zo ka bashi mahauka ka bashi kariya to wannan shi ma baya halatta duk wanda ya haka Allah subhanahu wata'ala ya la'ance sa wato Allah ya la'ance sa to wannan shi ma har yanzu na zo da shi ne domin a nuni cewa mutum wanda an mai laihi to ba ka da wata hanya ga addinin musulunci ka zo ka yi masa kariya ka zo ka yi masa lauya ka zo kana tunkuɗewa da gare sa alhali ko mutum ne wanda yake ainihin ba mai gaskiya ba ya Allah kai tsira da aminci ga annabi sallallahu alaihi wasallam da iyalansa da sabansa amma ba bayan haka fa inna asdaqal hadisi lalle mafi yawan gaskiyar zance shine kitabullahi littafin Allah wa sanal hadi mafi kyawun shari'a hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam shari'a annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wa sharral umuri mafi sharrin al'amura mu da satuwa waɗanda aka kago wa kullu mu da satin bid'a duk wani abu da aka kago aka sanya ga wannan addini bid'a ne wa kullu bid'atin dalala dukkanin bid'a bata ce wa kullu dalalatin fi nar kuma dukkanin batna wuta wa bayan haka fa fi yawmil isnin wato ranar litinin yawmi sabi min shahar zilqada wato yini na bakwai na watan Ainin zilqada shekara ta 1445 almuwafiq wanda yake yayi daidai da ranar goma sha biyar ga watan biyar miladiya na dubu biyu da ashirin da hudu alkaitu muhadaratan wato na yi lacca na karantar na yi wata muhadara wa zakartu fiha to a wannan ranar lokacin da na yi wannan muhadara na ambata a cikin wannan muhadara cewa anna Ahmad Tijani Ahmad Tijani akbara shi ma Ahmad Tijani shi ya bada labari bi annahu amarahu man la yasahu mukhalafatu cewa wanda ba zai iya saba masa ba shi ya umurce sa Allah yi salli ya khalfa ahadin kare ya salla bayan kowa A da salatul jum'ati sai dai sallar jum'a kawai tijjani shi ya hudi wannan wannan magana a dube ta cikin al-ifadatu al-amadiyatu li muridi sa'adatul abadiyati shahi ainihin watan shahina na hamsin da kuma shahina na da biyar za a samu wannan shi ahmad tijjani shi ya ba da labari cewa akwai wanda shi ahmad tijjani ya ce bai iya saba masa bai iya saba masa kaga kenan wannan yana nuna Ahmad Tijani akwai wanda yake karɓar umurni gare sa kuma wannan da yake karɓar umurni gare sa shi Ahmad Tijani bai iya saba masa kamar yadda ya faɗa a nan sa'annan kuma wannan yana nuna mana kenan akwai wanda Ahmad Tijani ke karɓar umurni gare sa wanda ke umurnin sa da cewa ya saba ma shari'a domin duk wanda ya ce kar yi sallah gaban jama'a duk wanda ya ce kar sallah gaban jama'a karka yi sallah tare da mutane to ya umurce ka da ka yi wani abu wanda yake za ka saba ma Allah subhanahu ta'ala domin yin sallah tare da mutane kun abu ne wanda Allah shi ya shar'anta shi warka uma arraki ku yi ruku'i tare da masu ruku'i sa'annan annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya shar'anta shi ma annabi sallallahu ya shar'anta har yake cewa sallar mutum wanda ya yi sallah shi kadai da wanda ya yi sallah cikin jama'a wanda a sallah cikin jama'a yana da lada kusan 25 ga wata riwaya 27 fiye da wanda ya sallah shi kadai kaga musulunci shi zo da cewa ai sallar jam'i annabi sallallahu alaihi wasallam makaho ya zo wurin sa yake cewa baya da mai jansa zuwa masallaci kuma hanya ga hanya ba ta da kyau akwai ramu manzo Allah ya masa izini yi sallah gida makaho bayan manzo Allah ya bashi izini yi sallah gida sai da ya bada baya zai taimaka manzo Allah ya kira sa ce kana jin kiran sallah ce yana jin kiran sallah manzo Allah ce ya karba kaga kenan makaho wanda baya da mai jansa a cikin duhun dare ba a yi masa izini da cewa ya yi sallah gidansa ba kaga kenan ba yadda za a yi a yi tunanin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya umurci shi ya umurci Ahmad Tijani da cewa kada ya yi sallah ga cikin mutane kaga hankali baya ɗauka saboda haka wane ne ya masa wannan umurni kaga kenan akwai mai bashi umarni wanda kun ba zai saba ma wannan ba yake cewa wanda ba zan iya saba masa ba ya umurce ni da cewa kada in sallah bayan kowa ya ce sai dai sallar juma'a kenan sallar juma'a kawai shi wannan da Ahmad Tijani ke karɓar umarni gare sa sallar juma'a kawai ainihin wato ya yarda da cewa Ahmad Tijani ya yi cikin mutane to ka duba cikin ifadatul ahmadiyya li murid sa'adatul abadiyya can an yi bayanin cewa sallar juma'a ma Ahmad Tijani ƙarshen rayuwarsa ya bar yin sallar juma'a tare da mutane sallar juma'a ma arzahar yake yi har shekara biyar Ahmad Tijani baya zuwa sallah masallacin Juma'a duk salloli gaba ɗaya baya sallah tare da mutane kamar yadda ce an umurce shi ya bari yin sallah tare da mutane Juma'a kawai aka bashi izini Juma'a ma ainihin ya zo cikin littafan almajiransa cewa ya bari yin Juma'a tare da mutane shekara biyar sallah azhar yake yi to wannan shine ka duba cikin ifadatul amadi ali muridi sa'adatul abadiyya shahi na 50 kamar yadda na faɗa da kuma shahi na 95 zaka samu wannan bayanin. to wannan duka na yi wannan bayani lokacin da na yi wannan laccar wa huwa aidan qala haka kuma shi Ahmad Tijani ya faɗa yana cewa ga mabiyan salatu sallima i kar yi sallah tare da ni wa man sallama i fal yui, Ahmad Tijani ce duk wanda ya sallah tare da ni ya mayar da sallarsa to wannan wai sun faɗa ga sharhi cewa menene dalili wai maruru ya hito masa to jama'a idan maruru ya hito mu mutum yana iya sa cewa idan an bi mutum sallah a ce ba a da sallah kaga wannan hankali bai doka shari'a ba ce don maruru ya hito gare ka wai ba za a bi ka sallah ba shi mai sharhi shi ya kawo wannan magana amma shi Ahmad Tijani abin da kawai ya faɗa ga mabiyansa ya ce kar a yi sallah tare da shi duk wanda ya sallah tare da shi ya mayar da sallah wannan magana a dube ta a cikin al-ifadatul amadiyya li muridi sa'adatul abadiyya shahi na 111 za a samu wannan to duk lokacin da na lokacin da nayi wannan muhadara na kawo wannan magana bayan wannan kuma sai na zo da magana Ahmad Tijani da yake cewa تركت التكبير والتعميد والقراءة في الصلاة أياما أداة تكبيرة الإيرام والسلام لأذن قام بي Ahmad Tijani yake cewa na bar cewa Allahu Akbar na bar cewa sami Allahu liman hamidahu ko rabbana wa lakal hamdu na bar karatun alqur'ani cikin sallah yace kwanuka yace ada takbiratul ihram sai dai kabbara harrama in yaddo zai yi kabbara harrama yayi Allahu Akbar ya fara sallah bayan yayi kabbara harrama ba zai karanta alqur'ani ba sa'an nan kuma ba zai in yayi ruku'i ba zai yi subhana rabbi al’azim ba zai yi tasbihi ba cikin ruku'i sa'an nan idan zai na ruku'i bai cewa Allahu akubar idan ya tawo so daga ruku'i bai cewa sami Allahu liman hamidu bai ce rabbana walakal ya je yayi sajada bai cewa Allahu akubar ya taso daga sajada bai cewa Allahu akbar yayi sajada baya cewa subhana rabbiyal a'la kun baya tsarkake Allah a cikin sajada ba wani tasbihi da yake yi haka yake yin sallar sa har yayi salloli gaba ɗaya sallar azhar ko la'asar ko magariba ko isha'i tunda yace fi salati yace kaga fi salati da yace kaga yana ɗaukar sallah da farilla da kuma nafila tunda yace ayyaman kenan kwanuka duka haka yake yin sallah to sai yace ada takbiratul ihram sai kabbara harrama wassalam yace kuma sabda kuma sallama yana cewa assalamu alaikum yace li uzurin qama bi yace saboda wani uzuri da ya same ni yace saboda wani uzuri da ya same ni wanda yake mun sani cewa ga addinin musulunci ba wani uzuri da zai same ka kai musulmi wanda ke iya karanta alkur'ani kana iya ainihin wato yin tasbihi kana iya tsarkake Allah kana iya karanta tayya a ce uzuri ya same ka wanda yake zaka zo kai sallah in ka ce Allahu akbar ba abin da zaka ce sai dai ka ce assalamu alaikum mun san cewa musulunci babu wannan uzuri to shine lokacin da nayi muhadara sai na kawo kun wannan magana da Ahmad Tijani faɗa a dubeta a cikin al-ifadatul amadiyya li muridi sa'adatul abdiyya shahina ainihin 86 shida za a samu wannan to shine wa alkaitu su'alan to lokacin da na yi wannan lacca a lacca ɗin an yi shi kuma an tura tiktok ainihin wato sai na yi tambaya tambayar da na yi ila atba'ihi zuwa ga mabiyan ahmad tijani cewa an sai hati hazihi salawati irin wannan salloli da ahmad tijani ke yi na ce menene ingancin wannan sallah shin wannan sallah da ahmad tijani ke yi shin wannan sallah ta inganta ko bata inganta ba Na ce a bani dalili min alkitabi daga littafin Allah wa sunna da kuma sunnan manzo a bani hujja a bani dalili daga littafin Allah da sunnan manzo mai nuni cewa irin wannan sallah idan mutum ya irin wannan sallah cewa sallarsa ta yi waje altul hadiya kuma nin sanye kyauta kuma har yanzu kyautar tana nan liman ajaba ce duk wanda ya bada amsa ga wannan tambaya duk wanda ya bada amsa ga wannan tambaya zan bashi kyauta menene kyauta kyautar da za a ba shi hiya tashiratul umrati wato za a ba mutum biza na yin umra wa tazkira kuma za a ba mutum ticket na zuwa umra duk wanda ya bada amsa ga wannan tambayar tambayar kowa ita ce ainihin a ba mu hujja daga littafin Allah da sunnan manzo akan cewa irin wannan sallah idan mutum ya irin wannan sallah sallah ta inganta wa qultu sa'annan nan kuma lokacin da nayi laccan nake cewa in lam yastajibu an haza su'ali nace imma yan tujaniya idan basu ba da amsa akan wannan tambaya da na yi masu ba in har basu ba da amsa ba suka kawo dalili daga littafin Allah da sunnan manzo akan cewa wannan sallah ta inganta to nace ushiduhum ina shaidar da su cewa bi anna Ahmad Tijani cewa Ahmad Tijani rajulun mutum ne kahinun boka ne sahirun mai sihiri ne kana yusalli misla hadhihi salawati ya zan yana irin waɗannan salloli ne littaqarrubi ila shayatin zuwa ga shayatin zuwa ga shaydannu domin shaydanin aljani duk wanda ke bauta ma aljani duk wanda ke boka ne ko mai sihiri ne idan ainihin yana son shaidannu aljannu su biya masa sa dole su kuma za su sanya masa wani sharaɗi wanda za su ce ga abin da zai yi aljani zai iya baka sharaɗi ya ba boka sharaɗi misali ya ce salloli guda biyar ce ga sallar da ba za ka yi ba ko ku ce ga sallar da za ka yi ba tare da alwala ba da dai wani abu dai wanda Allah ya shar'anta aljani yana iya shar'anta ma yana iya jitto da shi ga mutum cewa ga abin da za ka yi shi kuma sai ya biya bukatarka ya biya maka bukatarka kamar yadda muka san bokaye da masu sihiri da masu tsafe-tsafe ainihin irin abubuwan da suke yi <coughs> suna yanke-yanke <coughs> ga aljannu <coughs> suna turbuda wasu abubuwa ga aljannu suna har wasu suna ɗaukar ƙur'ani su sa cikin masai saboda su biya ma aljani bukata aljani ya biya musu bukatu wanda yake mun sani muna ji cewa ainihin watan akwai lokutan da na wuce wanda yake wasu wurare sai ka ji labarin cewa an sanya ƙur'ani a cikin masai masai wannan inda ake zuwa ainihin watan a yi kashi a ɗauki ƙur'anai ya aje a jefa ciki saboda mi saboda a biya ma a aljani bukatar sa a yi masa abin da yake so shi kuma ainihin wato ya yi ƙoƙari ya yi tsaye yadda bukatar mutum za ta biya to nike cewa irin wannan sallah da ahmad tijani yake yi wannan sallah idan ba a bani hujja ba dalili daga littafin allah da sunnan manzo mai nuni akan ingancin wannan sallah to ku shaida cewa ahmad tijani matsafi ne mai biya ne ga aljannu mai biya ne ga shaidannu wannan sallar ba a yin wannan sallah. ba a yi ma allah irin wannan sallah. duk wanda ke irin wannan sallah ya san cewa ba Allah yake yi mai irin wannan sallah ba tunda Allah bai ce a yi irin wannan sallah ba to ila yau mina hada har zuwa wannan yini namu na yau lam ajid lam ajid al ijaba ban samu amsa ba akan wannan an haza su'ali dangane da wannan tambaya to alal hakika lokacin da wannan tambaya aka tura wannan tambaya cikin tiktok tambayar ta watsu wato na sha maganganu daban-daban ga ainihin wato 'yan tijaniya masu bugo man waya wasu kan bugo su zaga wasu kan bugo su bata ga dai abubuwa daban-daban da suke yi wasu kuma kan bugo akwai wanda ya bugo ya ce mani ya ce ban fassara daidai ba to da zarar mutum ya ce ban fassara daidai ba ba magana da zai yi da mutum sai na ce ya karanta ya karanta kalma kalma ya fasara. to akwai waɗanda muka wannan da su duk abin da mutum zai ce in ce sai sai ya fasara. to akwai waɗanda za su yi min alkawali cewa za su karanta su fasara amma daga baya za su kira ni su karanta su fasara amma har yanzu ba wanda ya kira ni ya ce gashi zai karanta ya fasara sannan akwai wani kuma wanda ya bugo yana cewa ai wannan tambaya da na yi ya ce yana da amsarsa ya ce yana da amsar wannan tambaya kuma yana da hujja yana da dalili ya ce amma dai ba tiket ɗina ya so ba ba um, eh, biza ta ta umra yake so ba shi yana da wadata amma zai bani amsa ni ce to menene amsa ingancin wannan sallah sai ya ce mani ai idan sabon musulunta yan musulunta idan mutum ya zo ya musulunta ai zai yi sallah ba sai ya karanta alkur'ani ba ba sai ya karanta alkur'ani ba sai na ce mishi to Ahmad Tijani sabon musulunta ne sai ya ce a'a ba sabon musulunta bane kaga tunan ya kare kansa sa'an nan na ce masa ko sabon musulunta idan mutum ya musulunta yanzu ai ba a ce babu abin da zai faɗa cikin sallah ai za a koya masa yayi in yayi Allahu akbar tunda bai iya karatun alqur'ani ba za a koya masa sai yayi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar su zai tafaki faɗi ga sallarsa su zai tunda shi dai aka abu mai sauki wanda za a koya ma mutum ya iya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar zai ta faɗin wannan to Ahmad Tujani ko waɗannan ba zai faɗi wannan ba abinda yake cewa dai da ya ce Allahu akbar sai assalamu alaikum ko subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar baya faɗa sannan bayan wannan eh, na ce to ya karanta ya ce na fassara ba daidai ba ce to ya karanta ya fassara da ya karanta ya kawo taraktu takbir wa tahmid wal qira'ata wai yace kuma yace karatun fatiha karatun sura nace a'a ba karatun sura aka ce ba karatu aka ce tunda aka ce karatun qur'ani kaga sura da fatiha duk sun shiga ciki sai abu na karshe dai da muka tattauna da shi sai na tambaye shi na ce masa tsakaninka da Allah tsakaninka da Allah idan ka zo za ka yi sallar azahar ka ce Allahu akbar kawai bayan ka ce Allahu akbar kai tsayewa baka karanta Qur'ani ba kai kuyi baka karanta komai ba ka taso ba karanta komai ka zauna kai sajada kai komai ba kai komai kawai dai ka ce assalamu alaikum nace tsakaninka da Allah sallar ka tayi yace sallar sa bata yi ba sai nace to dama ni abin da nake son ka gane kenan abin da nake son ka gane kenan irin wannan sallah duk wanda ya wannan irin sallah to sallar sa bata yi ba to shine ila yawmina hadha lam ajid al ijaba an haza su'al ban samu wanda ya bani amsa ba akan wannan tambaya illa anna hunaka rajulun sai dai akwai wani mutum min daulatin Niger daga kasar Niger al musamma wanda ake ce ma bi Ibrahim ibn Jibril Laila Bangu sunansa kenan as-sufiyu at-tijaniyya wato dan su basufi ne kuma dan tijaniyya ne min tagzar wilayati tilbiri asalin sa dan tagzar ne wilayati can jihar tilbiri asalinsa ɗan can ne to sai kataba risalatan sai ya rubuta wani littafi wani risala fi hududi arba'atin wa ishirin safa littafi mai shahi ashirin da hudu lirraddi alayya wai son ya kai mani raddi akan wannan maganar da na kawo na Ahmad Tijani cewa ya ce ya bari in kabbara da karatun Qur'ani da, da, tasbihi bai komai cikin sallah wai son ya kai mani raddi dalili haka ya rubuta wannan littafi ya rubuta wani littafi Ah, yake cewa lin raddi alayya wato domin yayi mana raddi amma qalahu Ahmad Tijani dangane da abin da Ahmad Tijani ya faɗa to da ya rubuta littafi ni a da ya sanya mu littafi sai ya sanya mu littafin sa suna wa samma ya ambaci sunan littafin ila aina ayyuhal habibu Ahmad Jibril sunan littafin su kenan ila aina ayyuhal habibu Ahmad Jibril wai ila ina za kana ya kai ba wahabiye wanda aka ce habibu ahmad jibril ina zakana shi a sunan littafin da ya yi masa shi a sunan littafin sa da ya yi domin ya yi mana raddi to dalilin haka shi yasa ni kuma nisan ya wannan littafi suna ila kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa sallam ala fahmi salafi salih mutaqidina anna ahmad tujani rajulun kadhabun yakzibu ala allahi wa ala rasulihi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam li igwa'il muslimina sai na sanya mu littafin suna daidai abin da ya ambaci littafin sa cewa littafin sai ce ila aina ina za kana sai ni ce to ni zani na wajen littafin Allah ne zani na ne wajen sunnan manzo annabi sallallahu alaihi wasallam bisa fahimtar magabata na kwarai na ce kuma ina mai kudurtawa ga rayuwa ta cewa shi Ahmad Tijani mutum ne makaryaci ya nemi Allah ƙarya ya nemi manzo annabi sallallahu alaihi wasallama ƙarya to uh, to shi wannan da ya rubuta wannan littafi cewa ila aina kasduhu abinda an nuhinsa ga wannan littafi da ya wallafa ya yi mana raddi shine nafiya hazihil ibara wato son yake ya kore wannan magana nafiyu hadhihi ibarati son yake ya kore wannan ibara wannan magana wace magana kenan taraktu takbira wa tahmida wal qira'ata fi salati ayyaman ada takbiratul ihram was salam li uzrin qama bi magana gad Ahmad Tijani ya fada son yakan ya kore magana cewa magana wai Ahmad Tijani bai faɗa ba shine ilaha zuwa ƙarshe son yakan ya kore wannan magana Ahmad Tijani daga Ahmad Tijani ma annahu aqarra tare da cewa kuma shi yayi ikrari ya tabbata da annaha yace ita wannan magana din yace waradat fi kitabil fi kitabil ifadatil amadi fi kitabi kitabil ifadatil amadiya shi da kansa ya tabbata cewa wannan magana ta zo a cikin wannan littafi mai suna al-ifadatul amadiyya kuma ifadatul amadiyya ɗaya daga cikin almajiran ahmad tijani shi ya wallafa wannan littafi shi kansa ya tabbata cewa magana tana cikin littafi amma kuma wai ni ya kai ma raddi ni zai rubuta littafi man raddi alhali kun magana tana ciki shi kansa ya tabbata cewa magana tana ciki ba kage na yi musu ba cewa magana ce wadda yake bata cikin su ba an gane ko sa'annan ya tabbata magana tana cikin al-ifadatul amadiyya fi kitabil ifadatul amadiyya li da sa'adatul amadiya. to kun ga al-mafrudu abin da ya kamata da yayi inda mutum ne mai son yin adalci mai son yin adalci kun san da yawa ba adalci suke yi ba a wajen abubuwan su maganganun da wajen raddin su ba adalci suke yi ba da ha adalci ne ka son yi tunda wannan maganar da na faɗa tujani ya faɗa an tabbata maganar na cikin littafin to wa ya kamata ya yi raddi ya kamata waɗanda suka wallafa littafin su ya kamata ya yi rubutu ya yi musu raddi cewa su yi mu'amar tijani ƙarya ba wai ni da na kawo magana cewa ga inda na ɗauko kuma ka ce akwai magana inda na ɗauko ta kuma ka ce kun ba tijani faɗa ba kuma ka ce za ka yi man raddi akan na jingina magana zuwa ga Ahmad Tijani. Kun ga almafrudu an yakuna radduhu alamu allifil kitabi abin da ya kamata ya yi raddi ga wanda ya wallafa littafi wane ne ya wallafa littafin shine Muhammad At-Tayyib As-Sufyani shine talmizu Ahmad Tijani dalibin Ahmad Tujani wanda ya wallafa littafin da shi ya kamata yayi maraddi walakin adamul adil amma rashin adalci wal insafi da kuma ainihin wato insafi hamalahu wannan shi ya dauke sa alan raddi alayya yayi mana raddi ana wai yayi mana raddi ni zai yi maraddi. la ala sahibil kitab ba wai wanda ya wallafa littafi zai yi maraddi ba a'a ni zai yi maraddi. kace magana na cikin littafi kuma ka magana na cikin littafi kuma an ce Ahmad Tijani ya faɗa ni kuma na kawo magana na cikin littafi Ahmad Tijani ya faɗa kai ka tabbatar da haka magana na cikin tawa ya kamata kai maraddi? da abin da ya kamata sai ya yi ma wanda ya wallafa littafi raddi amma rashin adalci dalilin eh, saboda rashin adalci wai ni zai yi maraddi. raddi hamala ni zalika to wannan abin shi ya dauke ni ala talifi hadhihi risala shi ya dauke ni akan wallafa wannan littafi li ifadatil muslimin domin in fa'idatar da al'ummar musulmi walin raddi alaihi domin kuma yi masa raddi huwa shi wa kulli man yara fi nafsi da kuma duk wani wanda ke gani a cikin ransa annahu yastadi'u yana iya an yi dafiya an Ahmad Tijani yana iya yayi ma Ahmad Tijani kariya Tijani fal ya tafaddar to sai ya zo zan ambaci wasu aqidu daban-daban bayan wannan irin wannan sallar da yake yi to akwai wasu aqidu daban-daban na kafirci wanda zan ambata a cikin wannan littafi duk wanda ke iya yi ma Ahmad Tijani kariya yake son yayi masa kariya to ya zo yayi masa kariya dangane da abubuwan da wannan littafin ya kumsa shine faliya faliya tafaddal fi difa'i anhu an hadhihi al-aqaid al kufriya ka zo ka kai kariya ga Ahmad Tijan dangane da waɗannan aqidu na kafirci allati sa'zkura wanda da sannu za ambace su allati kana ya ha huwa wa atba wa atba'uhu wanda aqidu na kafirci wanda shi Tijani yana kurta waɗannan aqidu da zuciyarsa da shi da mabiyansa insha Allah in Allah ya yarda sa'ulakhizu hadhihi risala wannan littafi zan tsamo wannan littafi ne min kitabi daga littafi na da na wallafa tanbihu ulil albab ala salasi mi'atin wa salasatin wa الجزء الأول الجزء الأول لكم تنبيه أولي الألباب على 555 قولا min aqaida abil abbas ahmad tijani wa atba'ihi al-juz'u sani cikin zan tsamo in hitar da wannan littafin ma aziyadatil qayyima sannan kuma akwai wasu kare-kare waɗanda masu daraja masu kima wanda zan zo da shi waɗanda ba su zo cikin tambihu ulil albab ba lam yarid fiha waɗanda ba su zo cikin ulil ba man kana yuridu ziyadata tawdihi duk magana da na kawo cikin wannan littafi idan har kana son karin bayani an hazil aqaidul kufriya da dangane da waɗannan aqidu na kafirci da zan ambata na Ahmad Tijani falyuraji tanbihu ulil albab sai ya yayi muraja'a tanbihu ulil albab zaka samu karin bayani wallahu waliyyu tawfiq wa sammaitu hadhihi risala na yi wa wannan littafi suna ila kitabillahi zuwa ga littafin Allah wa sunnati rasuli da sunnan manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafi salih akan fahimtar magabata na kwarai shine mutaqidina muna masu kudurtawa anna Ahmad Ahmad Tijani kana yakzibu ala Allah ya kasance ne mai Allah ƙarya ta'ala madaukakin sarki wa ala rasuli kuma ne manzon Allah ƙarya Muhammadu sallallahu alaihi wasallama li igwa'il muslimin don ainihin watan halakar da uh, don ya halakar da al'ummar musulmi to sai mulahaza wannan mulahaza abin da ke ciki shakaltul alqawal allati naqaltu min kutubil qawmi wato maganganu da ni ciratu daga littafan yan na yi musu wasali wa zalika li idahi halil ikhwati tullabil ilmi domin a bayyana shi ga ɗalibai masu neman ilimi wa aidan hazabtu sannan na shahi radiyallahu anhu duk wata magana ta su ta shehunan wadda na ɗauko ga littafan su na kawo ga littafina idan suka ce mu tijani ahmad tijani suka ce masa radiyallahu anhu to ni kan shahi wannan radiyallahu anhu idan na zo da wannan magana a cikin littafina amma shayi fil qaumi daga shaihunan mutanen minan nassil manquli daga nassin da na kirato ila dakhil hadhihi risala zuwa ga wannan littafi nawa li adami dalili domin ba wani dalili ala annahu ta'ala radiya anhu ba wani dalili da cewa Allah ya yarda da su waɗannan shehunne saboda sahabbai da muke ce ma radiyallahu anhu Allah da sahabbai da muke ce radiyallahu anhu Allah da kansa shine ya faɗa cikin Qur'ani laqad radiyallahu anil mu'minina eh Allah shine wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansari wallazina tabauhum bi isanin radiyallahu Anhu, wa anhu kun ga sahabbai manzo sallallahu alaihi wasallam muke ce radiyallahu anhu Allah shi yace radiyallahu anhu to shi Ahmad Tijani wa ina ne Allah yace ya yarda da shi kaga ba wani dalili ga cewa Allah ya yarda da shi balle mu zo mu ce Allah ya yarda da shi sa'annan bayan wannan na canza wa gayyartu na canza sayyidul wujudi wani lokaci sukan ce manzon Allah sayyidul wujudi to duk inda suka ce manzon Allah sayyidul wujudi zan sa sayyidu waladi adam tare da ishara cewa in sa kausai ni waladi adam sai ishara cewa na sayi da wujud domin idan aka ce alwujud alwujudu duk abin da akwai shi alwujudu ne kun ga Allahu mawjudun akwai Allah ko har ma a sha'ira da ke cewa ainihin Allah suke takaita sifofin Allah da cewa Allah na da sifofin 20 kun ga daga cikin waɗannan sifofin 20 suna ambaton cewa alwujud ko Allah subhanahu wataala kamar saman mene Allah subhanahu wataala akwai shi to idan aka ce manzon Allah sayyidul wujudi an gane ko kaga bai yiwa manzon Allah ya zan shugaba ga Allah tunda Allah ma akwai shi ko akwai Allah idan aka ce manzon Allah sayyidul wujud wato shugaban duk wani shugaban abin da akwai wato duk wani abu wanda akwai shi manzon Allah shi a shugaba to kun ga akwai Allah bai yiwa kuma a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi a shugaba ga Allah kun babu inda cikin Qur'ani da hadisi eh, da magabata inda zaka ga an ce manzon Allah sayyidul wujud babu shi idan ka ji an ce sayyidul wujud daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka koma zuwa ga littafan ainihin mabiya hanyar sufaye musamman tariqar tijaniya to shi yasa inda sayyidul wujud yake sai in canza in sa sayyidu walad adam minan nasl manqul ila sayyidu walad adam ma al-isharati ila zalika tare da ishara cewa ainihin ba haka yake can cikin littafin ba <coughs> al-kalimatu wata kalma aw al-jumla ko wata jumla al-maktuba wanda na rubuta bainal qausaini tsakanin baka biyu fi dakhil nafs nasl manqul ga nasin da na kirato ga <coughs> daga maganganun su fa huwa min kalami to idan na dauko maganar su haka idan kaga na sa bracket haka na sa magana to alama ce mai nuni cewa magana ce wadda nayi wadda za ta yi sharhi ga maganar tasu to illa ma kana maktuban min al-aya aw al-ayati bayna al-qawsayn sai dai ayoyi su ma kun san suna tsakanin qawsayn ne jami'u ma qultu amma shaykhihim duk abin da na ambata dangane da shehunan yan dariƙa tijaniya cikin wannan littafi da kuma littafan da na wallafa wa zakartul masdar kuma na ambaci cewa wannan magana za a same ta wuri kaza idan raja to idan ka koma ga inda na dauko wannan magana bi iznillah da iznin Allah tajiduhu maktuban zaka same shi wannan yana nan rubuce fil masdar ga wannan masdar kama kuntu kamar yadda na faɗa kalimatan kalimatan kalimatan kalimatan harfan harfan haka zaka same shi duk magana da nace dan tijaniya sun faɗa ni kawo nace ga inda yake to in ka koma ga wannan littafi in Allah so ko harafi ba zaka ga cewa na ƙara ba dangane da ainihin abin da a cikin littafansu in na ɗauko maganar daga littafansu yadda na ɗauko haka zan sa tana ille kawai inda na canza wani abu su ne na faɗa nan tun sama don kakka ga na cire da radiyallahu anhu ka ce ainihin na ce zan faɗa kalma kalma to ina da radiyallahu anhu to ga na faɗa na cire Sa'annan kuma da wala da adama kakka ga da wala da adama ka ce to ai ba da wala da adama yake ga littafi ba ga sayyidul da yake ya aka yi na sa to shi yasa na bayyana gashi zaka ga na sa inda sayyidul da yake zan sa da wala da adama to ne biduni a biduni ziyaratin wala nuqsan ban ƙara komai ban rage komai illa izaktalafatil iba illa ibaratu fil masadir sai dai idan ya kasance wato inda na ɗauko wannan magana kamar misalin jawari ma'ani akwai kaloli guda uku to wani lokaci magana zaka ga tana ga waccan in ka duba ga wata sai ga akwai dan bambanci ko ka koma ga waccan kaloli guda uku wani bi zaka ga cewa akwai dan bambanci kaɗan ga maganganu <coughs> to duk lokacin da <coughs> na ɗauko magana <coughs> daga ɗaya daga cikin waɗannan guda uku idan sun zama akwai bambanci to zan dubi abin da ya zama daidai sai ya zama to shi zan ɗauka sai a bar wancan saboda haka takan yi wani bi ka gama gana misalin na ɗauko na sana aliyu sisa ne ko kuma na abin nan <coughs> nuska na aliyu sisa ko kuma na daru fikiri <coughs> ko kuma na ta shabiya to shi ne fahina idan aktafi bima arahu munasibatu a wannan lokacin zan wadatu da wanda ga zai yi dacewa wa ahyanan wani lokaci unabbihu ala ikhtilafil alfazi fil masajir wani lokaci can ga ga mishi zan rubuta cewa ga ga nuska kaza ga yadda magana take ga nuska kaza ga wata yadda mata wani lokaci kuma bana wannan bayani as'alullahu al-maula as'alullahu al-maula al-qadir an yataqabbal minni ina roƙon Allah ya karba mani wa ya hadiya bi hadhihi risala qauman ittaba'u ahwa qaumin Allah ya sa wannan littafi zan sanadiyar shirya ga mutane waɗanda suka bin son rayukan wasu mutane waɗannan mutanen da aka bi son rayukan su qaradal lumin sun ɓace tun gabani wa dallu kasiran kun sun ɓatar da mutane da yawa wa dallu an sawa'i sabil kun sun ɓace daga hanya madaidaiciya wa an yukhrijahum ina roƙon Allah ya fitar da su minan zulmati daga duhai ila nuri zuwa ga haske bi iznihi da izininsa sa wa yahdihum Allah ya shiryar da su ila siratin mustaqim zuwa hanya madaidaiciya innahu waliyu zalika Allah majibinci ne ga wannan wal qadiru alaihi Allah mai iko ne akan wannan wa sallallahu ala nabiyil karim Allah yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama to za mu shiga ga ainihin shi wancan da ya rubuta littafin yana man raddi dama cikin littafin saba mai yawa bane shafi 24 ne to shafi 24 din nan abubuwan da ya fada kusan nayi talkisin su bai wuce abubuwa guda goma da ya faɗa ba to waɗannan abubuwan guda goma da ya fada su ne zan ambace su ɗaya bayan ɗaya sai yi masa raddi akan kowane ɗaya daga cikin abin da ya ambata cikin abubuwan nan guda goma lima aure da hulmu allifu fi risalatihi almusamma ila aina wato yana daga cikin abin da shi wancan malamin wanda a can kasan eh, jamhuriyar Nijar wanda ya rubuta ya nemi raddi akan cewa da na yi Ahmad Tijani ya ce taraktu takbir wa tahmid raddin da ya mini daga cikin abin da ya ambata a cikin littafinsa shine awwalan shine aure da mu'allif fi risalatihi ba da an zakara ba da an zakar kitab bayan ambaci sunan littafinsa cewa sunan littafinsa ila aina wal mu'allif kuma ya ambaci wanda ya wallafa littafin abu na farko da ya zo da shi kai shine qaulu Ahmad Tijani ya zo da magana Ahmad Tijani wace magana ce ta Ahmad Tijani magana Ahmad Tijani wanda yake zaka ga cewa duk inda dan dariƙar Tijaniya yake <coughs> yana mai alfahari da wannan magana ya nuna cewa Ahmad Tijani mutumin kwarai ne <coughs> wace magana ce magana ita ce Ahmad Tijani yana cewa cikin al-ifadatul ahmadiyya li murid sa'adatul abadiyya yana cewa shahi na watan shahi na na 45 kuma wannan ainihin inyas ya zo da shi a cikin kashiful ilbas shahi na shida ya zo da wannan magana wace magana ce wai tujani maganar da ya faɗa ita ce yace idza tun anni shay'an tujani ce idan kun ji wani abu da gare ni anni da gare ni yace faziluhu ku auna maganat bi mizani shar'i da ma'auni na shari'a ya ce fa in wafaqa idan wannan magana tawa da kuka ji da gare ni an faɗa an jingina gare ni idan magana ta yi daidai da shari'a ma'aunin shari'a kun auna magana da ma'aunin shari'a magana ta yi daidai da ma'aunin shari'a fa'amalu bihi tijanati ta koyi aiki da magana wa in khalafa idan ko magana ta saba ma ma'aunin shari'a sai tijani ce fatrukuhu sai a bar magana kun kenan wannan ma wata hujja ce ga su mabiyan yan tijaniya kaga kenan duk wata magana wadda a cikin jawahir ma'ani wadda ta saba ma shari'a kaga kenan ya kamata su barranta ga magana su nuna su magana ba su yadda tun daga abin da tijani faɗa to amma kuma wannan magana da shi Ahmad tijani faɗa magana ce ta yaudara magana ce ta yaudara wanda yake kamar yadda za mu gani yadda za a yi bayani yadda za ku gano magana ce ta yaudara to shine kasiran da yawa kasiran ma wato da yawa yastadillu tijaniyuna bi hadhihi al-ibara in tijaniya suna kawo hujja da wannan magana ta Ahmad Tijani ana kawo hujja da ita lidalalati don a nuna wa mutane anna Ahmad Tijani cewa Ahmad Tijani rajulun salihun mutumin kwarai ne muttabi'un lima shar'ahu Allah kuma mutum ne mai bi ga abin da Allah ya shar'anta ala rasuli akan abin da Allah ya shar'anta ala rasuli ga manzon sa Muhammad sallallahu alaihi wasallama wala ya asillaha tijani wai bai saba ma Allah tun daga maganar da ya faɗa wa rasulahu kun bai saba ma manzo sallallahu alaihi wasallama kun gane ko wannan shine makasudin su yan tijaniya ga wannan magana suna kan hujja da ita cewa tijani mutumin kwarai ne bai saba ma Allah bai saba ma manzon Allah tun daga shi ya ce idan ya faɗi wata magana a auna da ma'aunin shari'a in magana ta yi daidai da shari'a a yi aiki da magana idan magana ba ta yi daidai da ma'aunin shari'a ba to a kar a yi aiki da magana to wa nanu kulu mu kun muna cewa Ahmad Tijani shi Ahmad Tijani rajulun mutum ne kazzabu makaryaci ne muttabi'un li shaytan mai bi ne ga shaytan hazwal alquzzati quzzati bil quzzati kamar yadda ainihin wato a ainihin wato kinin kibiya ainihin wato ke yin dabra da juna kamar mutum idan yayi yi kibiyoyi haka masu yawa <coughs> <coughs> yadda tsinin nan suke yin ainihin wato daidai da juna to haka Ahmad Tijani yake dangane da shaidan wannan alibin nali kuma yadda takalmi za su zo dabara da juna za su yi dabrantakewa da juna takalmi kafa misali takalmi takalmi na kafa to yadda za su yi dabara da juna to haka Ahmad Tijani da shi da shaidan hatta lau da kara fi juhuri dabbin har ma da a ce ainihin watan a tijani zai shiga a cikin ramin damo hadda a ce shaidan zai shiga ramin damo da kalafi Ahmad Tijani Ahmad Tijani shi ma sai ya shiga wannan ramin watan mai biya ne ga Iblis ɗari bisa ɗari wa man yattabi dariƙata Ahmad Tijani to duk wanda ya bi tariqata Ahmad Tijani fa innahu yudilluhu lalle shi Ahmad Tijani zai batar da mutum wa hadihi kuma zai aza mutum ila sirati jahannama zuwa ga hanyar jahannama wa sa'ad masira makoma ta munana hmm? na'am na'am wa zai shiryar da shi ila tariqi jahannama zuwa ga wutar jahannama wa masira makoma ta munana ba da an zayyana Ahmad Tijani a ka'idar kufri to za a kawo inda za ka gano cewa magana ce ta shaidanci kawai ya faɗa ba magana ba ce wai ta akan gaskiya ba magana ce ta shaidanci kuma za mu kawo dalilai daga littafin Allah mai nuni cewa ga yadda shaidan yake saboda haka shi ma yana koyi ne da shaidan to shine ba da an zayyana ba da an zayyana Ahmad Tijani bayan Tijani ya kawata a ka'idal kufri a ka'idal bid'i wato aqidu na bid'a wal kufri da kuma aqidu na kafirci wa shirki da kuma shinka, wa zandaka da kuma zindikanci wato bayyanar da musulunci da kuma ɓoye kafirci a cikin zuciya ya zo da waɗannan ba'ihi ga mabiyansa ya ƙawata wannan ga mabiyansa wal mukhalafata da kuma sabawa lima shara'ahu Allah da abin da Allah ya shar'anta alal ibadi ya zo da abubuwa daban-daban waɗanda sun saba ma abinda da Allah ya shar'anta ma bi alfazin sai zo ya magana da wasu lafuzza yuhimu wato lafuzza waɗanda za su iya kamar nuna cewa shi tijjani annahu cewa shi waliyin Allah ne da zarar mutum ya ce magan komi ne faɗa in ka ji wani abu da gare ni ka auna da ma'aunin shari'a Ka ga kenan yana nuni cewa shi mai biya ne ga shari'a kamar shi waliyin Allah ne mai jin tsoron Allah ko to kamar shi yin kamar waliyu ne taqiyyun mai jin tsoron Allah muttabi'un li awamirillahi mai bi ne ga umurnin Allah wa rasuli kuma mai bi ne ga al'amarin ga umurnin manzon Allah wala laha ba zai baya saba ma Allah wa rasuluhu da manzansa sallallahu alaihi wasallama sarraha bi zalika ya bayyana ya zo da wannan magana karara fi qaulihi ga maganarsa da yake cewa idza samitum anni shay'an idan kun ji wani abu da gare ni fazinuhu ku auna shi bi mizanin shari'a da ma'auni na shari'a fa in wafaqa idan yayi daidai famalu bihi yace ku yi aiki da shi wa in khalafa idan ya saba fatruku yace ku bar sa wannan magana a dube ta ifadatul ahmadiyya li muridi sa'adatul abdiya shahina 45 to ku duba ku gani za a zo da za a zo da abin za ka gano cewa wannan magana wato kwaikwayo ne yake yi da shaidan shine ka yi dubi ila tamasul zuwa kamantakewa zuwa kama baina abil abbas ahmad tijani tsakanin abil abbas tijani wa baina aduwillah da tsakanin makiyin allah iblis ka duba ka ga yadda za mu zo da wani abu na iblis za ka ga cewa da shi da na ahmad tijani wannan sun yi kama da juna fa innahu cewa shi iblis ba da an zayyana kufra bayan ya kawata kafirci wal batila da kuma ƙarya libani adama ga bani adama to yalwi bilisani sai ya karkatar da harshensa bima yuhimu annahu taqiyun zai zo da wani abu mai nuni cewa kamar shi mai jin tsoron Allah ne muttabi'un li awamirillah shi mai biya ne ga al'amarin Allah ta'ala wala ya asihi bai saba ma Allah <clears throat> an gane wato iblis duk lokacin da ya kawata kafirci ga bani adama ya ga ka halaka to sai ya tuma can sai ya zo da wata magana mai nuni cewa shi mai jin tsoron Allah ne shi bai saba ma Allah kama akbar Allah ta'ala kamar yadda Allah ya bada labari dangane da Iblis anna Iblis cewa Iblis kala ya ce bada igwa ihi li bani Adam bayan ya halakar da bani Adama yace inni arama la tarawna inni akhafu Allah wallahu shadidul iqab kamar yadda Allah ya zo da wannan ambace wannan cikin suratul anfal Allah yana cewa wa iz zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum Allah ce wa izai yana lahum shaytanu amalahum wa qala la ghaliba lakum al-yawma minan nasi wa inni jarun lakum falamma tara'at al-fi'atan nakasa ala aqibayhi wa qala inni bari'un minkum inni ara ma la tarawna inni akhafu Allah wallahu shadidul iqab wannan ko shine lokacin da Abu Jahl da jama'ar sa suka hito daga garin Makka wajen su dubu za suna su yaƙi manzo sallallahu alaihi wa sallama sun bi hanya za su tahi sai shaidan ya zo cikinsu shaidan sai ya zo cikinsu <clears throat> sai ya nuna cewa ainihin wato shi zai zai makwabtakewa da su zai taimaka musu ga wannan yaƙi ya ce zai taimaka musu an gane ko shaidan ya kawata musu ayyukan shi ne Allah ce wa izza yana lahum shaytanu amalahum wa qala la ghaliba lakum al-yawma minan nas yace yau Muhammadu da jama'a su ba za su rinjaye ku ba wa inni jaru lakum ni zan zan makwabci gare ku zan zan jaru gare ku ga wannan tayyar da za ku yi an gane ko wa inni jaru lakum Allah ce falan ma tara'atil fi'atani da lokacin da jama'u guda biyu sun kaga juna wato su Abu Jali da ainihin wato sahabban manzo wato suka aka hangi juna ga sahun muminai can ga sahun kafirai lokacin da shedan ya ga wannan an gane ko falan ma tara'atil fi'atani na kasa ala sai ya gudu ya ba da baya ya gudu wa qala inni ara ma la tarawna sai ce ni na ga abin da baku gani ba ba ku gani inni akhafu la yace ni ina jin tsoron Allah an gane ku? yace shi yana jin tsoron Allah kaga bayan ya halkar da su ya nuna musu ya kawata musu ayyukan sai da aka zo yanzu za a yaki sai ce to ni na ga abin da baku gani ba yace ina jin tsoron Allah kaga bayan ya halkar da jama'a sai ya zo da abu mai nuna cewa shi mai jin tsoron Allah ne idan aka ce mai jin tsoron Allah kaga mai biya ga shari'a Allah mai biyan umarni Allah alhali ko ƙarya yake to irin wannan ne shi Ahmad Tijani kai an gane ko sa'an nan kuma Allah ya ba mu labari Allah eh, Allah ya ce kamar sai shaytan iz qala lil insani kufur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allah inni akhafu Allah rabbal alamin fa kana aqibatuhuma annahuma fi an-nar khalidain fiha wa dhalika jazaa'u zalimin to aya ita ce ita ce wannan aya Allah subhanahu wataala ya ce abinda an misalin ainihin watan abinda an misalin Yahudawa da ainihin watan munafukai abinda an misalin munafukai da Yahudawa irin yadda munafukai suka nuna cewa ainihin watan idan manzon Allah ya yaƙi Yahudawa za su taimaka ma Yahudawa kuma ba su yi kowa da'a akan a yaƙi ainihin Yahudawa to Allah ya kawo misalin su abinda an misalin su wato yaudarar da munafukai suka yi ma Yahudawa to shine Allah subhanahu wataala ya ce kamar misalin shaytan ne iz qala lil insani kufur lokacin da shaiɗan ya ce min mutum ka kafirta ka kafara lokacin da mutum ya kafirta qala inni bari'un minka sai ce ni na baranta da gare ka kaga ba ya halkar da mutum sai ce inni akhafu Allah rabbal alamin yace ina jin tsoron Allah ubangijin talikai to irin wannan ne shi ma Ahmad Tijani yake yi to haka za Abul Abbas haka shi kuma Abul Abbas wannan aya tana cikin suratul Hashar aya ta sha shida waccan wa inni ara ma la tarawna inni akhafu lana cikin suratul anfal aya ta 48 to wa haka da abul abbas haka abul abbas yake amat tijani ba da an zayyana bayan ya kawata wa garasa ya dasa a ka'idar kufri aqidu na kafirci wa shirka da shirka wal bid'a da bid'o'i fi qulubi atba'i cikin zukatan mabiyansa lawabi lisani sai karkatar da halshansa bima yuhimu annahu taqiyun da abu yazo da magana mai nuni wadda magana za ta iya nuna cewa shi mai jin tsoron Allah ne muttabi'un li awamirillahi wa rasuli shi mai bayani ga al'amarin Allah da manzon sallallahu alaihi wasallama wala ya yasilla ba zai saba ma Allah ba wa rasulu da manzon sa wa hadha aidan hujjatun wannan hujja ce ala ala tijaniyya akan yan tijaniyya. in lam yatabarra'u minhu min aqaidi in dai habbasu barranta gare su da kuma aqidunsa hujja ce akan su qala tijani kum cewa ya idza samitum anni cewa ya idza samitum anni wa lam yaqul minni bai ce minni ba hunaka farqun bainal kalimatayn wato akwai bambanci tsakanin waɗannan kalmomi guda biyu wanda yake waɗanda ke da ilmi na hadisi sun san da wannan idan aka ce ainihin wato anni ko ko a ce minni an gane ko idza samitum anni kaga idan aka ce anni takan yi jita jita kuka ji da gare ni amma idan aka ce sami tumbini kaga magana ce wadda aka ji dare da gare shi kenan abin da aka ji da aka faɗa da gare shi shine yake cewa auna da ma'aunin shari'a Sa'an nan bayan wannan wa aidan kuma kana Ahmad tujani shi Ahmad Tijani ya kasance an gane ko ya takallama yana magana ne bi ulumil haqiqati da ilmuka na haqiqa da ilmi na haqiqa yake magana an gane ko wa hunaka farqun akwai bambanci baina ulumil haqiqati tsakanin ilmi na haqiqa wa ulumi shari'ati da ilmi na shari'a kamar yadda zamu gani cikin wannan littafi da wanda wannan littafi idan mun shiga can ciki zamu ga yakan tozo da aqidu na kafirci cewa Allah na son kafiri Allah zai maka kafirai rahama Allah zai maka kafirai kaza da kaza da kaza sai abu can na karshe sai ya zo ya ce abin da yake faɗa ainihin abu ne wanda yake waɗanda ke da ilmi na zahiri ba su da rabo ga magana an gane ku ina ka ce ilmi na zahiri yana nufin waɗanda ke da ilmi na abin da zahiri ga shari'ar Allah kaga kenan yana magana ne akan da mi ulumul haqiqati wanda yake shi da kansa ya ban a duba a cikin aljami da durar ulumul fa'ida a duba cikin jalladi na harko juz'i na harko shahi na 227 shi da kansa ya faɗi abin da a bambanci ainihin wato haqiqa da shari'a wanda yake ya bayyana shari'a abu ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi sannan ya bayyana haqiqa kuma ainihin ainihin haqiqa wato ana samun ilimin haqiqa ne daga haqiqa wato ba daga shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallama to wanda ke magana akan ilimi na hakika shi ke cewa kuma a auna maganar sa da ilimi na shari'a alhali shi da kansa ya hudu cewa shari'a daban hakika daban an gane wannan kama bayyana eh, zalika ko kamar yadda shi ya bayyana wannan bi da kansa a duba cikin jami'i kaifa yumkinu taqaqa yakan iya yiwa an gane ko waznu ulumil haqiqati a auna ilimi na haqiqa bi mizani shar'i shar'i da ma'aunin shari'a ma anna bainahuma bu'dun tare da cewa kuma akwai nisa tsakanin su kabudil mashriqain kamar nisan da ke tsakanin gabar da yamma to sa'an nan bayan wani abu kuma shine wa hadhihi ibara wannan magana allati yaftakhiru biha tijaniyun wanda yan tijaniya ke alfahari da wannan magana cewa idza samitun anni shay'an tijaniya ce haka nan lam tarid fi jawahirul ma'ani wannan magana ba ta zo cikin jawahirul ma'ani ba bal aurada ha mu'alliful ifadatul ifadatul ahmadiyya wanda ya wallafa littafi na ifadatul ahmadiyya to shi ya zo da wannan magana wa haka za al ibara haka kuma wannan magana allati yunkiruha at-tijaniyuna wanda yan tijaniya ke inkari wasu yan tijaniya ke inkari cha tijani ba shi yake taraktu takbir wa tamir ba kamar yadda wanda ya rubuta wannan wasiƙa wannan littafi ila aina ya ambata cikin littafin cewa ba magana tijani bace to wannan magana da suke inkari ta ba jani ya faɗe ta ba to cikin littafi guda suka zo idan samitun anni shay'an fazinuhu bi mizan shar'i da kuma cewa taraktu takbira wa tahmid wal qira'ata almajiri guda ya ruwaito waɗannan maganganu guda biyu daga Ahmad Tijani ya rubuta a cikin littafin Saif al-Ahmadiyya kuma bai ambata ba cikin littafin cewa wannan magana ta inganta da Tijani wannan magana bata inganta ba to ta kaka za ku ɗauki waccan magana ku ce ku tabbata Tijani shi ya faɗi waccan magana idza samitu anni shay'an hakuna kan hujja da ita amma kuma ga magana kuce ba shi ya faɗe ta ba ina hujja ina dalili alhali cikin littafi guda suka zo maganganun duk cikin littafi guda waɗanga maganganun suka zo babu inda suka zo kuma sai cikin wannan littafi daga cikin littafin almajiran Ahmad Tijani an gane wannan to shine wa haka dal ibaratu allati yunkiru ha tijaniyuna wa hiya qawluhu taraktu takbira wa tahmida wal qira'ata har zuwa karshe lam tarin fi jawahir ma'ani wannan magana bata zo jawahir ma'ani ba bal auradaha muallif al-ifadat al-amadiyya wanda ya wallafa ifadatu al-amadiyya shi yazo da wannan magana Muhammad at-Tayyib Sufyani wa huwa talmizu min talamiz Ahmad Tijani kuma dalibi ne daga cikin daliban Ahmad Tijani talaka jullar kitabu mafi yawan littafin duk gaba daya ya karbe su ne anhu daga Tijani mushafa hatta minhu baki da baki haka ya karbo su daga Tijani shi da kansa ya faɗa an gane ko wal baki saura wanda bai karba ga baki da baki ba yace mimman yasiku bihi rawiyan anhu wato ya ruwaito ne ga wanda yake ya amince masa shi ko ya karbo daga tijjani wannan magana a dube ta cikin alifada amadiya shahi na 44 to kaifa arabtun ta kaka kuka san cewa anna ahmad tijani ahmad tijani kala ya ce idan samitun anni shayin idan kun ji wani abu da gare ni auna shi da ma'auni na shari'a har zuwa ƙarshe walam yaqul taraktu takbira wa tahmida kuma ku ce taraktu takbira kamar misali shi wanga wanda ya rubuta wannan ku ce kuma tijani ba shi yace taraktu takbira wa tahmida ba har zuwa karshe. ma anna huma tare da cewa maganganun ga guda biyu inda suka hito wuri guda sun ka hito waman ba'ahuma ma anna masdarhuma waman ba'ahuma wato masdarin su da inda sun ka bubbugo wahidin wuri guda sun ka hito walam yarid fil kitabi kun bai zo a cikin wannan littafin ba na ifadatul ahmadiyya ma yadullu ala anna hadha sayyihu anhu abinda ke nuni cewa wagga magana ta inganta da tujani idza samitum anni shay'an wa hadha gairu sahihin anhu wagga magana kum taraktu takbir wa tahmid a ce kun bai ba bai zo cikin littafin ba walam yarid kun bai zo ba fi ayi kitabin cikin kowane littafi min kutubi talamizi tijani daga littafan ɗaliban ahmad tijani ba wani wuri da wani abu ya zo ma ya dullu abin da ke nuni ala annahu lam yakun ba wani abu wanda aka samu daga cikin littafan almajiransa cewa wani abu wanda ke nuni cewa tijani bai faɗi cewa taraktu takbir wa tahmid ba saboda haka min aina lakun ta ina kuka samu dama mata ta abin abinda kuke riyatawa cewa wai jani ba shi yace tarkatu wa takbir wa tamid ba ina hujja gare ku ina dalili tu burhanakum in kuntum sadiqina ko kawo hujjojin ku in kun zama masu gaskiya to wannan shine abu na farko da shi wannan mutum ya zo da shi ga littafin sa an gane ko abu na biyu da ya zo da shi ga littafin sa sani abu na biyu auradal muallifu sahiba ila aina wanda ya rubuta littafi ila aina yana man raddi ya zo ya ambata cikin littafinsa maganar maganarsa ya zo da cewa afdalu turiki wato ɗariku waɗanda suka yi kowace ɗariƙa ya ce ce ɗariƙatu tijaniya to wa hazihi di ayatun fakar wannan da'awa ce kawai ta ƙarya lam yadhkur ayya dalil bai kawo ko wani dalili ba dullu wanda ke nuni ala fadliha akan cewa ɗariƙar tijaniya tana da wata falala da ɗaukaka alama kana alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam har ya zama to yana da wata ɗaukaka hiye da abinda abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance akan saba ashabu da kuma sahabban sa ridwanullahi alaihi insha Allah in Allah ya yarda sa azkuru da ansanu zan ambata fi hadhihi risala cikin wannan litahi an wani abu min aqaidi al daga cikin aqidu na kafirci wa shirka da shirka wa zandaka da zandaka allati a ussisat tariqatu tijaniyatu alaiha za mu zo da aqidu daban-daban na kafirci da zindikanci a cikin wannan littafi wanda yake akan waɗannan aqidun aka assasa tariqatu tijaniya to ya za a ce ɗariƙatu tijaniya tana da wata falala ta yi dukkanin ainihin watan sauran wasu abubuwa wasu ɗari na daban to ga fatawa da aka samu daga lajinatu da'ima idan aka ce lajinatu da'ima to manya manyan malamai na saudiya waɗanda ke zauna su hitar da fatawa wadda yake fatawar ta game saudiya kuma ta game duniya baki ɗaya duk inda al'umma musulmi suke idan aka ce ga ga fatawa ta lajinatu da'ima kasancewa abu ne wanda yake manya manyan malamai na Saudiya suka zauna suka bada fatawa a kansa to ga abin da suka ce waradat ijabatul fatawa to an ijaba ta fatawa ta zo min lajnati da'ima an tariqati tijaniya daga tariqat tijaniya wa nasul ijaba abinda annasi na abinda aka ambata shine Lajina sun ambata cewa alfirqatu tijaniya tariqat tijaniya min ashaddil firqi kufran wa dalalan wato ita ce mafi tsanani wajen kafirci da bata wabtida'an da kuma ƙago wani abubuwa na bid'a fi dini a cikin addini lima lam ya shara'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ga abinda Allah bai shar'anta wato dukkanin da ita dariƙar tujaniya dukkanin firak wato kungiyoyi na addinai daban na duniya dariƙar tujaniya duk tana gaba gare su wajen kafirci da kumbata da kuma ƙago abinda Allah bai shar'anta ba cikin addinin Allah wala rasulu kuma abinda manzon Allah bai zo da shi ba alaihi salatu wassalam saboda haka su lajnatu da'ima suke cewa fala ya juzu baya halatta an yi kada imaman a riƙi limami na masallaci man huwa ala ɗariƙin wanda ya kasance akan ɗariƙa ta tijjaniya baya halatta a riƙe shi zan shine limami mai bada sallah wala tasihu salatu khalfa man huwa ala ɗariƙatihim lajnatu da'ima suka ce duk wanda ya kasance akan ɗariƙa ta tijjaniya yin sallah baya gare sa baya halatta to insha Allah yanzu mun samu kusan awa ɗaya da kusan minti takwas ina ganin nan ya kamata mu dakatar da ainihin darasinmu na yau abinda muka faɗa akan muwafaka Allah subhanahu ta'ala ya bamu ladarsa wanda muka faɗa akan kuskure muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mana shi kuma muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya taimake mai taimaka addinin sa a wannan dai shine abin da muke gabatarwa zuwa ga al'umma wato muna yi ma al'umma bayani ne dangane da ainihin wato ayi riko da littafin Allah kuma a yi riko da sunan manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce hanya ta tsira ba wata hanya ta tsira sai riko da littafin Allah da kuma sunan manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama saboda haka a karka yadda mutuwa ta zo maka face kana rike da abinda manzo sallallahu alaihi wasallam da kansa yayi bayani cewa idan an rike sa ba za a bace ba manzo Allah ya ce na bari a cikin ku abinda idan kun rike sa ba za ku bace ba shine littafin Allah da kuma sunan manzo annabi sallallahu alaihi wasallama mu sani cewa ita ɗariƙar tijjaniya ta zo ne ainihin bayan wucewar manzo sallallahu alaihi wasallam da kusan shekara ainihin watan dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin ta hijira mana dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin ma aka hitu jani ga ce nan shekaru dubu da wani abu da suka wuce ba su ma san abin da haɗari ka tujaniya ba saboda haka idan kana son rahamar Allah kana son kai kana son ka samu aljanna kana son ka kubuta daga wuta to ka riƙe abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka kasance a kansa duk wani abu wanda ya saba ma wannan ka kauce masa inda kana son rahmar Allah to nan za mu dakata insha Allah to kahin in zo ga ainihin uh, wato malam Muhammad in ba da dama ga malam Muhammad yayi magana akwai yan uwa waɗanda ainihin suka yi alƙawulla dangane da ainihin wato wannan littafi na sayan wannan littafi na sa abu ga wannan littafi domin su yaɗa shi a cikin al'umma wanda yake akwai wani daga cikin ahlul khair wanda ya bugo waya dan da yake ga lokacin na mance ban rubuta sunansa wanda ya sa ainihin waton a sai wajen kusan guda dubu kuma ainihin waton ya turo kuɗin wajen abdulhamid kuma littafin alhamdulillah cikin ikon allah littafin yanzu an buga ga su ga littafin ya hito kuma ga shi an rubuta mishi a ɗaba'atun saniya an rubuta ma an rubuta ma wannan ɗaba'atun saniya shine bugu na biyu ya ya hito wanda yake yana da ɗan bambanci kaɗan da bugu na farko wanda yake guda dubu da ya nema wanda yake an tura tun kwanan bayan an tura guda ɗari biyu da hamsin mai duguri a wajen ainihin waton a sheikh ainihin waton mahmud ahmad waton al'ilmu zina tulfata an tura ɗari biyu da hamsin a wurinsa sa'annan bayan wannan an tura ɗari da hamsin kano wanda yake ɗari shida da saura ɗari da saura wanda yake kuma an ambaci yadda za a yi da su shine za a sake tura guda ɗari ainihin wato a, kano ɗin sai ya zan ɗari biyar kenan ɗari biyar kuma a kamar yadda aka ce za a tura ɗari biyu da hamsin ainihin watan a jihar kebbi sa'annan kuma aka ce a ɗari biyu da hamsin za a bar shi ɓangare na wanda yake zan dubi wuraren da ya kamata inda littafin bai kai ba sai a tura wanda yake insha Allah na yi magana da mutanen Sokoto za a tura guda ɗari insha Allah gobe ko jibi za a tura shi Sokoto sannan a Kano ma tunda Kano ne aka buga littafin tunda aka buga can na ce aje ɗari a can wanda za a ba wa ainihin wato Kaduna he Kaduna aka buga littafin na ce a bar guda ɗari ɗari da wani abu can yanzu haka dai ba gaba ɗaya ka ɗauko ba an bar saura can wanda yake na buga ma almajirin shi malam Musa Asadu Sunna to zai je ya karbi guda saba'in da biyu domin akwai wani wanda ya sai guda goma ya ce a ba Asabar Sunna guda biyu to sa'annan akwai wani ainihin wato Haruna Hussein Hussein Harun wanda ke wata lokar gamman shi kuma za a ba shi guda talatin shi ma na sanar da shi ya zo ya karbi guda talatin to sa'annan akwai ainihin guda hamsin wanda yake shi kuma na yi magana da wani wanda ke adamawa ana ce masa abu abdullah wato umar a salafi na yi magana da shi insha Allah za a tura mishi guda hamsin adamawa to su ne ɗari biyu da hamsin na ɓangare na za a tura su a can to sai insha Allah na kebi shi ma Allah su gobe ko jibi za a tura shi in Allah su zai sallita wanda suna nan tun daga gobe dai za mu fara ainihin wato shirye-shirye tura kowane ainihin wato bangare inda aka ce a tura shi wannan shine bayani akan guda dubu wanda ainihin wato aka tura kuɗi cewa a raba to sannan akwai wani muhammad ah, Hussaini wanda ke italiya kasar italiya italy ah, can shi kuma ya turo kudin guda ɗari wanda yake ah, ya nuna a tura darul hadisi can wajen anas wanda ke ghana a tura guda arba'in sannan a tura guda arba'in ainihin abin nan wajen muhammad sani ibn hazam wanda ke ainihin watan agades to shi ma na yi magana da shi insha Allahu su ma duk za a tura guda ɗari kenan to sa'an nan ya ce guda ashirin to sai dai nan guda ashirin Allah sa yana ji na yana iya ƙara mana bayani kamar dai farko ya ce a tura su mina amma kuma daga baya kamar muna jin kuma an ce a tura su adamawa to amma dai muna son dai kahin ainihin Allah sa yana jin mu yana iya ƙara yi mana bayani ina za a tura guda ashirin ɗin shin mina can Naija za a tura ashirin ɗin koko adamawa ta sa'an nan akwai wani misbahu daga makka shi ma ya turo kuɗin guda hamsin wanda yake yake cewa a bawa Muhammad Sani wanda ke can Agades a tura masa goma kaga kenan za a hada da sadda za a tura can duk za a hada a tura mishi sannan ya ce a tura guda goma zuwa ga al'ilmu zinatul fata wanda ke mai duguri wanda yake insha Allah zan tura shi Kano mutanen Kano sai ya zamanto mutanen Kano za su yi kokarin iyar da shi zuwa gare shi sannan ya ce a tura guda goma zuwa ga Bashir Umar Argungu to dama akwai na Bashir Umar Argungu wanda aka ce za a tura wurin shi guda 250 to insha Allah ciki za a sanya shi wanda yake Bashir Argungu 200 da za a tura mishi ya yi magana da Muhammad Sani Alkanawi cewa a tura masa shi Bashir din za a tura masa 150 ne can ainihin birnin Kabi akwai guda 100 wanda shi Malam Bashir yi muwafaka ya yadda za a tura guda 100 din nan wasu kasashe ina gan daga cikin kasashen kamar ambaci Kamaru an ambaci Ghana da kuma an ambaci wasu wurare dai nan za a tura kuma za a tura shi ne kano wajen ainihin muhammad sani alkanawi sadda za a tura guda ɗari na muhammad sani alkanawi da ya yi saura a wannan lokacin za a haɗa da ainihin guda ɗari daga cikin na malam bashir argungu sai a tura su a kano insha Allah. to nan akwai guda goma wanda shi mai malam misbahu wanda ke makka yake a ba bashir argungu a ba kuma al'ilmu zinatul fata goma a ba muhammad sani agadas goma ya ce a ba kaki su guda tara sannan ya ce shi kuma a tura masa ainihin guda ɗaya to sannan ya ce ni kuma ɓangare na zan iya zan iya rike goma bangare na sai a rabar da shi ga mutane to wannan shi ne abubuwan da zan na akwai wani tahir wanda ke adamawa shi kuma ya sai guda goma wanda yake cewa a ba alkanawi muhammad sani alkanawi guda uku a ba asadu sunna guda biyu wanda yake can wanda ar Kaduna din litta wanda a can mun ce a ba Asadu Sunna guda 72 shi kenan sannan yace ni kuma dau guda biyu sannan yace a kai ma Kabiru Gombe guda uku to insha Allah na Kabiru Gombe dai ne muke son da mun san samu lambar wanda za mu iya tura mashi wanda zai iya tura masa shi insha Allah to sannan mutum na karshe akwai wani Alhaji Sani Daura ko mm. wanda shi kuma ya turo da kuɗin guda ɗari wanda yake ya ce a tura guda ashirin Ghana wajen Anas Taufik Ghana guda ashirin. Sannan ya ce a tura guda ashirin Niger. To sai dai shi ma muna nema ainihin ya tura muna lambar waya wanda za a tura ma wannan guda ashirin wanda an Niger. Sannan wanda an Niger din akwai wani limamin masallacin Juma'a da ya bugo muna waya wancan sati. a wanda yake bayanin cewa suna da buƙatar lita mai yiwa ne kila shi za a tura mu amma dai shi kuma bamu da lambar shi muna son shi malam Muhammad daga baya bamu lambar wani limamin masallacin juma na Naija wanda yake a turo masa littafai muna buƙatar lambar waya shi sannan shi wannan Alhaji Sani Daura ya ce a tura guda 60 ainihin watan jihar Katsina a ba a kai tasha na KTSA to wannan duka in Allah ya yarda kafin mu zo karatu na rana wata yau gaba ɗaya insha Allah waɗannan littafan za mu yi ƙoƙarin mu tura su wurare waɗanda zai kai ga hannu waɗanda aka ce a ba ko kuma ainihin wakilan waɗanda za a ba waɗanda za su iya da shi zuwa gare su muna roƙon Allah subhanahu wataala wanda ya sai guda biyar din sadaka jihar ya ce a ba asadin sunna sannan akwai wani wanda ya sai guda biyar sadakatul jariya ya ce a ba asadin sunna kaga kenan yanzu zan buga waya a littafan da a can a ba asidu suna kenan guda a ainihin guda saba'in da bakwai kenan isha guda saba'in da bakwai asidu sunna dama guda biyu ne wasu suka ba shi saba'in da biyu sai a haɗa da guda biyar ya zan saba'in da bakwai kenan to muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala yan uwa da suka taimaka domin ganin cewa wannan littafi ya yaɗu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi kafin wannan gaba ɗaya akwai wani daga nan jihar Zamfara wani wanda yake ya taimaka aka buga guda 500 shi ma ya buga wanda yake ainihin eh, daga cikin ma 500 da aka buga din kafin ma mu fara karatu mun aika ma da kusan guda 100 jihar Kano daga ciki wanda muka aika zuwa ga ainihin Malam Anas a nan Kano din guda 400 nan kuma jihar Zamfara aka rabar da su wanda yake waɗannan mutane duka gaba ɗaya muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya saka musu da alkhairi Allah ya sa aljanna ita ce makomarsu alal hakika kamar yadda yake faɗa duka littafan da na rubuta gaba ɗaya ba wani littafi daga cikinsu wanda zai hito da ainihin manuhar Ahmad Tijjani zuwa ga al'umma musulmi wanda ya kai wannan littafi saboda haka muke kira zuwa ga al'umma gaba ɗaya su yi ƙoƙari ainihin wato su taimaka yadda wannan littafi zai yaɗu zuwa ga al'umma a yadda al'umma za su fahimci wannan mummunar aƙida da aka zo da shi zuwa ga al'umma musulmi wanda yake canda duka kun ga masu magana akan ɗarikar tujaniya za ku ji kawai da yawa malamai suna magana ne akan cewa ɗarikar tujaniya an ce salatul fati na daidai a alƙur'ani sau dubu shida wannan shine mafi yawan abin da kuke jin mu suna wa'azi suna faɗa to akwai abubuwa daban-daban a ciki waɗanda yake ba a cika jin malamai suna ambaton su ba misalin abin da muka yi darasi da shi sati da ya gabata da Ahmad Tijani ga su maganganu daban-daban yana zuwa da su cewa Allah na cikin gumaka masu bauta mu gumaka Allah suke bauta mu in ka aji gumki gaba gare ka kai masa sajada to Allah kai matun da Allah yana ciki kun ga wannan abu ne wanda yake kafirci ne tsassa a ce Allah na cikin gumaka bautar gumaka a ce bauta ce ga Allah kun ga kafirci ne to bayan wannan za mu shiga cikin wasu aƙidu daban-daban waɗanda yanzu za mu ta ambaton su yanzu in muka shiga cikin littafin al'umma za su ji su a ne na kafirci na zindikanci wanda yake in ka yarda da wannan abun to ka sani cewa ka haita daga cikin addinin musulunci to wannan shine littafi sannan wannan littafi kamar yadda na faɗa yana ɗauke da wani abu wanda yake duk littafin da na wallafa gaba ɗaya baya ɗauke da shi shine na ambaci abubuwa goma sha biyu duk wanda ka gana ɗarikar tijjaniya to abubuwan nan guda goma sha biyu to in Allah su za ga cewa saboda ɗaya daga cikinsu ne yake yin ɗarika tujaniya. abubuwa guda goma sha biyu wanda babu wani littafi na nolfa da na zo da waɗannan abubuwa sai ga wannan littafi kawai saboda haka nake kira zuwa ga ɗaliban ilimi ko da ta pdf ne su yi ƙoƙari yadda za su samu wannan littafi su karanta shi insha Allahu wannan littafin zai kusantar musu da <coughs> mine zai kusantar musu daga wato su fahimci cewa menene manufar wannan ɗariƙa ta tijjaniya sa'annan menene suke son su kai al'umma zuwa gare shi wanda yake alal hakika suna son su kai al'umma ne zuwa ga gidan halaka muna roƙon Allah subhanahu wataala ya muna kariya daga miyagun akidu waɗanda za su kai mutane gidan halaka to insha Allah malam Muhammad wannan shine bayani da na gabatar to muna roƙon Allah ya karba muna ya gafarta muna subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Na'am Sheikh muna godiya sosai wa kasatan waɗanda suka ba da nasu gudunmuwa wurin sai wannan littafin Allah ya saka musu da alkhairi Allah muke roƙon ya biya su sahilin na Allah ya sa littafi ya musu amfani. jama'a masu bibiyan masu kallon mu sai yanzu za mu bude full lines nan duk wanda ke da nashi tambaya ko nashi neman karin bayani ko littafi yake neman ne a wurin malam to ga malam zaune insha Allahu za ka bayani shi yasa mun bude full lines nan yanzu ga mabiya masu sauraron mu insha Allah mun doki wasu kira kadan shi mu duba mu dasa aya insha Allah assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam muhammad Na'am, me magana ana magana da abdulkadir hussein to malam Qadir duniya na sauraron ka muna jinka daga ina malam muhammad ina. na na na na masa fata alheri eh ina magana daga nan a kasar Jordan to muna jin ka na da malam sosai gaskiya eh, ya yau ya kawo mana wasu abubuwa sabobi ba ba taba ji su ba gaskiya Allah ya saka masa da alheri wannan littattafan yadawa kuma Allah sa ya shiga ko ina saboda mutane su karanci su gane wannan tarika tijjaniya ba musulunci ba ne. Kesa mana Muhammad muna maka addu'a sosai sosai sosai. Tarika tijjaniya wannan na nunawa wato nasaran da Allah yake wa yan ahli sunna gaskiya ne a cikin rayuwa na ban taba ganin wanda ya fahimci wato tarikata tijaniya da kafircin da yake cikinsa wallahi kamar wanga malamin da yake saunin ga gaskiya ya fahimce su sosai wallahi saboda wannan littafin in kana karanta ni ban karanta ba ni da pdf ma bala amma ai ina bibiya saboda wato askarin su nan ya gane su ne ya gane su saboda haka malam Allah ya baka wato kwazo da karfi da lafiya saboda a samu ci gaba da karanta waɗannan littattafai a karanta shi a kan wanga shafi kaga an samu malumma wato guda guda uku kenan ko in ce guda biyu ga malam lawa trayon ga malam habib kuma kaga wallahi wannan za su su karya kafan wato wannan a bid'a na tarikar tijjaniya za a kawo shi kasa insha Allah insha Allah minti muna muku fata alheri malam Muhammad shi yasa muna godiya Allah saka maka da alheri bari mu je na gaba assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum assalam mai magana Ibrahim Umar Abul Hassanain Malam Ibrahim daga nan ke magana. Daga Kano State. To muna jin ka Malam Ibrahim. Abu na farko muna yi wa Allah godiya. Sani imomi da ya mana masu tarin yawa. Alhamdulillah. Masha Allah. Abu na biyu game da shi malam da kuma kai kanka duka muna muku fatan alkhairi. Godiya muke Allah ya saka. Allah ya saka alkhairi. Masha Allah. A gurguje nazura lil waqt tambaya ta shine ga malam eh, abin da ya shafi Sheikh Ahmad Atijani. Ana tare da ni? Na'am, na'am, na'am. Na'am, shi wannan eh, mutum Sheikh Ahmad eh, Atijani a zamaninsa Hello, ana tare da ni. Iko eh, Allah dan. Ina so eh, eh, lokacin ka yayi musu. Na'am, ina so yawa ina so malam ya dan yi min karin bayani inji a zamanin sa wani malamai ne na sunna waɗanda wani irin rawa suka taka game da shi ma'ana da a wasa da yake yi a wancan lokacin. Hello, an fahimta? Na'am, na fahimci. Wannan shi ne a takaice. Eh, ka samu littafin wannan Ibrahim yasi a singali hayatuhu wa ara'u hmm. ka samu wannan littafin wanda Dr. Tahir mai gari ya wallafa idan ka samu wannan littafin ita allahu zai kawo maka bayanai lokacin da shi Ahmad Tijjani ya isa ainihin watan garin Fas yadda ainihin watan su manya-manyan malaman na ƙasa na wannan lokacin suka tashi suka yi musu ma'arada suka ƙi yadda da da'awarsa har ya kasance a wannan lokacin shi wannan sarkin wanda ke shugaba a wannan wurin shi ainihin watan ya ba shi kariya idan ka samu wannan littafin insha Allahu za ka samu bayanai da yawa da shi wannan malamin Muhammad Tahir mai gari ya zo da shi a cikin littafinsa da kuma ainihin watan bayanai da ya ambata dangane da ainihin wato abin da su waɗannan malamai suka yi dangane da shi har ma aka yi bayanin cewa irin tsangwamar da malamai suka yi masa sai da ya so ma ya bar garin fas ya koma ƙasar suriya da zama to sai ya kasance ainihin shi a wannan sarkin na wannan lokacin shi ya yi masa kariya ya ba shi kariya har ya sanya shi a cikin majalisar malamansa har ya yanka masa albashi wannan ka samu wannan littafin insha za ka samu ƙarin bayani na'am To, na muna godiya don wa za mu doki kola na gaba. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Na'am, sunan sunanka daga na ke kira. Suna na Dahiru Muhammad Inuwa daga jihar Adamawa. To, Malam Tahiru muna sauraron ka. Ina muku fatan alkhairi ina gaishe da kakanmu dottijon sunna malaminmu. Na malam na jin ka insha Allah. Masha Allah, malam Allah ya ƙara ilimi mai albarka da rayuwa mai albarka. Amin. Masha Allah, a malam dangane da abin da ya shafi littafi, a inda ni na fahimci akidan tijjaniya a yanzu dai abin da ya rage malam an fi shigar da 'yan uwanmu 'yan boko da kuma akwai wasu daga cikin al'umma wa'yanda galibi karatun larabci yana musu wahala don galibi za ka ga ko da 'yan tijjaniyan ma idan sun shigo suna complain a kan ai ba fassara bayanan Shehu Ahmadu Tijjani daidai ba larabcin ba daidai ba ne. To, in Allah ya sa aka samu dama malam ina fatan Allah sa a fara wallafa wannan littafin ta harshen eh, larabci kuma ya zamanto an yi shi da turanci sannan kuma a yi shi da hausa. Saboda yanzu wayanda suka rage a cikin aƙidan za ka ga galibi wayanda ba sa son karatu ne. mutum ya fi son kawai a zo a dinga jan shi a ce masa abu kaza falala ne abu kaza yana da lada to idan ana fassara wannan littafin da irin wa'annan yarurrukan ina gani zai ƙara shiga cikin mu sosai sosai ana ya tunani kenan sannan malam kamar mu da muke adamawa ban san ko akwai tanadi da shiri aka yi wanda za mu samu wannan littafin ba na'am akwai na'am to dangane da wancan bayanin da to a taimaka mana da addu'a insha Allahu muna da ina da kudurin cewa in dai Allah subhanahu ta'ala sa ina raye ina so insha Allahu ina roƙon Allah kar Allah ya karbi rayuwata sai wannan littafi na ila kitabillahi sai an fassara shi zuwa Hausa da Turanci ina roƙon Allah ya sa ya gwada mini an mun samu an yi shi da Turanci da kuma Hausa to sai batun Adamawa akwai wannan Abu Abdullahi ana ce mishi abu abdullahi as-salafi yana yawan magana cikin tiktok insha Allah na za mu tura guda hamsin wurin shi idan Allah sa ka samu lamba waya shi zaka iya tuntube sa ko satin da ya wuce ma ya kira mu nan yana adamawa yana ko son ina ne local game in insha Allah zuwa roki malam Muhammad Ya zan roƙi Malam Muhammad in na tura namba na ko masa magana ta WhatsApp la Allah zan iya samun layin shi insha Allah. Ya masala insha Allah. To, to Malam muna fatan alkhairi Allah ya saka muku da alkhairi Allah ƙara albarka tashi lafiya. Masha Allah muna saka da alkhairi mun gode ƙwarai. نعم نعم السلام عليكم السلام عليكم ikon Allah. Assalamu alaikum. bari mu je na gaba. Ah, don Allah sai in gyara ikon Allah jama'a kusa sai gyara don Allah Assalamu alaikum. Na'am, assalamu alaikum. Alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am, me magana? Eh Sani Mamman daga Libya. To Malam Sani daga Libya, muna jinka. Eh ina gaida ku muna gaishe da malam daga gari da yake. Na'am, Malam na jinka. ya tabbatar da alkhairi amana ne mata da farma ana son ya za a turo PDF na na littafin da yake ta. a PDF nasa akwai akwai lambar waya da muka bayar za a karshen darasi za a sake ba da lambar karshen darasi insha Allah za a ba sai ka rubuta da ka rubuto masa a turo maka littafin za a turo maka shi Allah ya saka da alheri insha Allah zan zan rubuta bi izinin rabbi ina gaida malam sai Allah ƙara lafiya amin amin amin amin mu je na gaba insha Allah Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam Ahmad. Na'am. Sunan ka daga nake kira. Kana magana da Rayani yawo ina kiranka daga Kano na iba lemu. To Malam Rayani muna jinka. To da farko muna ƙara godiya ga Allah subhanahu ala da ya azurta mu da wannan tasha ta Isha FM da kuma malamai na sunna da ake gayyatuwa suke karantar da mu suna gaskiya sai dai mu ce ubangiji Allah ya saka da alkhairi. shi kuma malam da ake gayyato su suke zuwa wannan shafi mai albarka suke faɗakar da mu abubuwa na bid'a wadda za mu daɗa kauce musu ubangiji Allah ya sa musu a mizani ba mu da abin da za mu gaba da yi musu ila addu'a yanzu yadda malam ya zo ya karantar da mu waɗannan abubuwa na bid'a na 'yan tijjaniya da suke zuwa suke yaɗawa a cikin al'umma kuma da sunan addini amma su malam sukan zo su fito mana da waɗannan abubuwa su haska mana to gaskiya muna jin daɗi ubangiji Allah saka da alkhairi malam Allah ya ƙara wa rayuwa albarka Allah ta a gama lafiya amin amin amin muna godiya da wa Allah ya saka muna godiya amin amin malam Muhammad Allah ta shi lafiya amin Allah ya ƙaro zumunci muna godiya muna godiya Allah ya saka Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Don waka sake kira kuma. Sake kira. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Malam Muhammad barka da kokari. Yawa dan barka sunan ka daga nake kiran. Kana magana da Jamila Abdullahi jihar Katsina garin Fanto local Malam Jamil Abdullahi duniya na sauraron ka. Alhamdulillah gidan isha gidan hujja. Hujjanka hujjanka hujjanka. hujjan kai kwace ka Allah ne saka da alkhairi amin amin amin amin wato malam Muhammadu wani albashi da zan kafin in koma wajen malam da in dan ce abin da zan ce gaskiya ina taya kamar na domin kana ɗaya daga cikin kafar watsa labarai ta duniya wadda kuke haskaka sunna a faɗin duniya baki ɗaya. Eh gaskiya. kuma hakika wannan mana alfahari da wannan tasha taka kwarran gaske an duk tasha wadda ake watsala shirye-shirye program bangare abin da shafi sunna bida to tasha kin ta danna kowa domin ko mutane wanda suke bebe wannan tasha naka in ka tsaya ka riba ba wata tasha a Najeriya wadda mutane ke bibiya ka ka. Wannan sai mu ce alhamdulillah. Wannan wani ɗaukaka ne daga Ubangiji. Alhamdulillah. Ina fatan wannan kokari da kake yi Allah ya ƙara ƙarfafa maka gwiwa. Amin tare da kai. Amma Allah ina so nan ba da shawara mutanen da suke ɗan shigowa suna kiran waya. Allah idan aka ji mutum ya shigo da wata ma'ana zai tambaya mai kyau wadda za a ɗan fa'idantu a ɗan ƙari da wasu abubuwa mai kyau. In za a bashi minti ɗaya a yi haƙuri da Allah bashi ko da minti uku ne. Na'am. domin wani kiran da zai malam Muhammadu ya gaske shi zai faɗi amma idan malam ya zo ya bashi ansa sai ga wannan ansa da aka bashi ta sa ya fahimci inda aka dosa kuma ya fahimci tahiyar na gane ina malam fatan alkhairi Allah saka malam da alkhairi amin amin amin fatan wannan kokari da malam shi Allah saka a kare malam kuma Allah ƙara karfa malam gwiwa na ji wani kokari da ya ce mutukan Allah sa yana rayu. wannan littafai za a maida su harshen turanci da bangaren hausa to ubangiji Allah ida nufi Allah ya sa wannan hanya da ake ta kokari Allah ya sa ita ce hanyar da za a shiga da janna Amin ya Allah, amin ya Allah. saka da alkhairi, na gode, na gode, na gode Allah saka da alkhairi. Amin. Kuna godiya Allah ya saka malam eh, Jamil. Eh, mun je na gaba kuma insha Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. Sheikh Malam Muhammad. Na'am, sunan ka daga na ke kira. Usman daga nan kasar Libya. Gidan hujja. Hujjanka, hujjanka, hujjanka. hujjar ka ta kwace da ko kuma takalman ka su tsinke. <laughs> Iko Allah. Na muna ji ka. Muna gaishe ku Malam Muhammad da wannan kokari da kuke Allah saka muku da alkhairi. Amin amin tare da kai. Allah kuma ya albarkaci zuriya wannan kokari da kuke Allah kara kara muku karfin yin shi. Amin tare da kai. Masha Allah. Sannan muna gaida babban malamin Sheikh Habibu. Allah saka mai alkai da ƙoƙarin da yake yi yana baiwa addinin musulunci tashi gudunmuwa. To Allah ƙara basira kuma ya ƙara ikilasi muna ma malam fata alkhairi. Amin. Amin. Amin. Amin. Sannan Malam Muhammadu dangane da karatun nan da ake yi wallahi ababe suna fitowa fili kuma jama'a suna fahimta sannan su kuma waɗanda ake karatu eh, a ɓangaren aƙida su ɗin nan gaskiya eh, muna fata Allah ƙara baiwa mala haƙuri domin malam Muhammad wasu za ka ga idan suka shigo ba ba wai bibiyar karatu suke ba fa kawai sukan da gaba ne hakan ga idan suka da gaba kawai za su zo ne domin su dinga ya yamutsa karatun hakan ga wanda da za ka ce mi aka faɗa bayan ba lalle ba ne su faɗa to ka ga irin waɗannan dole malam sai dai amma musu adda Allah ƙara ba su haƙuri don gani da waɗannan mutanen. Na gane. Wallahi. Muna godiya. Wallahi haka ne Malam Muhammad. In kana bibiya za ka fahimta hakan nan sosai kuma da yake kai ma kana fahimta duk da dai kana dan musu lauyanci wani bi amma dai ba komai insha Allah suna gamewa al'umma Allah ya muna mun gode da wa Allah ya saka da alkhairi a tashi lafiya tashi lafiya muna godiya yawa Allah ya saka da alkhairi bari mu je kwala na gaba insha Allah assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah malam Muhammad barka da warhaka yawa dawa barka sunanka daga nake kira barjanga Barjangani ina kiran ku daga nan jihar Bauchi tarayyar Najeriya fadan jihar Bauchi. Malam Dallami duniya na sauraron ka. Alhamdulillah abu na farko muna godiya Allah kuma muna godiya da Isham FM sannan especially malam Muhammad yanda kake yin kokari ko ta wani bangare ka kai balancing don especially dalibai daliban ilimi yanda kake ɗauko malamai a zuwa tattauna abin da yake da nasaba da addini Allah Ubangiji saka da alkhairi Allah ya sa wannan addu'a da ka ɗauko ta ɗore kuma malamai irin faɗakara da suke mana Allah Ubangiji ya sa ka mana da alkhairi. Ni tambaya guda ɗaya ke so in yi wa malam duk da dai abun ya zo a ƙurarren lokaci lura da cewa mu ɗaliban ilimi ne dukkan malamin da ya zo da yake da alaƙa da sunna mukan so mu bibiya wace shawara zai ba mu a mu na ɗaliban ilimi ta inda za mu jure don mu ga mun kaima tudun mun tsira lura da cewa su a iya eh, amma na farko iyayenmu ne na biyu malamanmu ne to amma lura da gwagwarmayar da suka yi shekarun baya mu yanzu da yake hanzari ya mana ko gaggawa mana yara ba su iya natsuwa su yi abin da zai amfane su a lokacin samartakan su ba nake so malam dan Allah ya haƙu ya ƙara ba mu shawara tunda za mu rarrashi zukatun mu mu zaman to nagari a nan gaba. Allah ka rufa wani asiri Allah ya sa ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah wa rahmatullahi wa barakatuh malam dan lami ah, Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya saka maka da alkhairi to wannan dai shawari da zan baka dangane da wannan dai shine abu na farko dai a dukufa ga neman ilimi sannan kuma ilimi din nan a sanga wanda za a karbi ilimi wanda a malamin sunna wanda ke akan tafarkin ainihin watan sahabbai tafarkin da sahabbai suka kasance a kansa ba malamin bid'a ba a sa'annan kuma a yi ƙoƙarin yin abota da mutanen mutanen ƙwarai mutanen alkhairai wato mutane waɗanda ba maɓannata ba domin ko da kana son ka zan na ƙwarai idan ka riƙi mutane waɗanda ba na ƙwarai ba ka riƙe su ne abokanka abokan hulɗarka abokan mu'amalarka to ƙarshen ta kai ma lalacewa za ka yi wanda yake ainihin wannan zai zamanto ainihin wato ya zama haɗari ga rayuwarka sai rayuwarka ta lalace dole ne ka dubi waɗanda an mutanen kirki sannan bayan wannan kuma a irin makarantu da ake buɗewa waɗanda ake karantar da tun daga ibtida'i har zuwa sanawi har zuwa sanawiya to irin waɗannan makarantu duka waɗanda gwamnati ta gina da kuma waɗanda mutane ke gina na al'ahaliya to irin waɗannan yana ya kamata ga ɗalibin ilimi ya shiga cikin su ya dukufa ga yin karatu kuma idan ya dukufa ga yin karatu har ya ga samun certificate na ƙare marhala ta a sanawiya to sai ya hada da roƙon Allah da kuma ƙoƙarin ganin cewa wace hanya zai samu ya yi ta zuwa ƙasar Saudiya domin yin karatu sai ya tuntuɓi ɗalibai waɗanda suka gama irin waɗannan makarantu ya tuntube su irin hanyoyin da ake bi da kuma abubuwan da ake bukata a haɗa to sai mutum ya haɗa kuma da roƙon Allah to duka inda Allah subhanahu ta'ala ya mutum nasara ya samu ya ta irin Saudiya irin jami'o'i da Saudiya kai karatu a can da kuma irin jami'o'i na musulunci da ke cikin ƙasashen duniya baki ɗaya duk inda suke ka samu kai karatu a waɗannan wuraren to insha Allahu mutum zai samu canji ga rayuwarsa musamman waɗanda suka samu dama zuwa jami'atul islamiyya madinatul munawwara suka yi karatu a wannan wurin to insha Allah za ka ga cewa kowane lokaci sai ka ga cewa rayuwarsu ainihin watan al'umma na samun fa'ida <coughs> dangane da su a ainihin dangane da karatun da suka yi a can to saboda haka waɗannan da abubuwa dai su ne kan baka shawara da kuma kamar yadda nace ka haɗa da ainihin roƙon Allah da kuma sanya ikhlasi da kuma jin tsoron Allah idan ka sanya jin tsoron Allah to insha Allah Allah subhanahu ta'ala da kuma roƙonsa insha Allah zai sa yi muwafaka ga abun da zai zan alkhairi gare ka da rayuwarka da kuma al'umma baki daya muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya sanya maka albarka ga rayuwarka abin da ake son ka kai gare sa na ilimi da kuma ainihin watan halayenka su gyaru ka zan mutumin kwarai muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya cika maka nuhinka assalamu alaikum Assalamu alaikum. Wa alaikum salam Isha FM. Na'am gidan hujja hujjanka hujjanka. Gidan hujja gidan hujja sunana Muhammad D Adam daga Bajo ga jihar Gombe. Muhammad D Adam muna jinka. Na bugo ne domin in yi godiya kuma in yi fatan alkhairi kamalan Allah ya saka mai da alkhairi. Amin amin amin amin. ya ƙara tsare mana ku gidan Isha FM Allah ya ƙara masa albarka. Amin, amin tare da kai. Taba ban taɓa kira ba amma dai yau na ce ya kamata darasin yau ya kamata nima in kira. Don haka gayar min da malam kuma ina masa fatan alkhairi ina masa addu'an Allah ya saka mai da alkhairi. Amin. Kuma in zai yiwu ina son samu namban malam domin mu dinga abinan neman abinan da gare shi. Insha Allah ba matsala. Ka rubuta 080. Ka rubuta 080. An ba da namba malam mun ba da namba karshe wanda ke so ya bi ta nambar nan zai same ka. Na'am. Shi kenan an ba da namba karshen karatun sheku doka insha Allah. Sarki kenan to Allah ya sa ka da alkhairi. Amin. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Na'am dan wasu sunan daga na ke kiran. Na'am sunana eh, Mudassir na kira daga Ghana. To malam Mudassir daga Ghana duniya na sauraron ka. Yawwa ina gaida kai ina gaida malam Habib. Allah ya saka muku da alheri. Amin amin amin. Ah Malam Yusuf nike ya lura da wani abu. game da batun shirkan nan da Tijjani ya yi na cewa idan ka shiga cikin damuwa ka kira kai ka kira sunan shi maimakon ka kira sunan Allah to nake lura cewa shi Tijjanin ma ba sunan shi ya sha kira ba fa sunan kabilan shi ne ya sha kira fa me ya ce ya zama guluwi da shirka da hauka to ya Allah ubangiji ka fidda mutane mu cikin wannan guluwi cikin wannan shirka cikin wannan haukan da yake ya samu asali daga shiga harkan asirarai taɓin aljanu ne ya Allah ka fidda su ciki Allah sa su gane Allah gane da mu ban gane abin da kake nufi ba ka ce mi darasin mu ne mun kawo wannan ko darasi na baya malam na ce ba na'am cewa nai ba yawwa na'am ina jin ka cewa wannan guluyin da Tijjani ya sa su na cewan idan mutum ya shiga cikin matsatsi ya shiga cikin damuwa ya yi shela ya kira sunan shi shin shin ka lura cewa ma ba sunan shi ma ne ya ce a kira ba sunan kabilan shi ne ya ce a kira to shi na ce wannan ya kasance hauka wannan hauka ne wannan guluyi ne wannan shirka ne kuma shi yana addu'a cewa Allah ya fidda su ciki Allah ya sa su gane sunan kabilan hauka da shi asali daga Allah ya sa su gane Yau, an na ji malam kace a ni ke magana kace sunan kabilan shi kira yawa tijani abinda kira amadu ba akwai inda ina gana magana da yake son ya kawo akwai magana wadda ta zo cikin duratul kharida sharhul yaqutatul farida suke cewa idza masaka zamanu yawman zamanu fanadi ayatu ya wahid al asr wannan shine yake son ya kawo wanda yake dai baya cikin darasi ne yanzu amma dai ainihin maganar ta zo ne cikin duratul kharida sharhul yaqutatul farida wanda ba shi tujani yayi magana ba su mabiyansa mabiyansa su ne suka zo da wannan magana cewa idan masaka zamanu yawman bi dhaimihi fanadi ayatu janiya wahidal asr ayatu janiya suka ce idan zamani ya same ka idan zamani ya shafe ka da musiba shine suka ce ka yi kira idan masaka zamanu yawman bi zaimihi wato idan zamani ya shafe ka da da kuncinsa shine sai ka kira idza saka zamanu yawma mi fanadi ayatu jani fanadi sai suka ce ka kira ka ce ayatu jani ya tijani ya wahid al-asr ya wanda an makaɗaicin zamani to shi abinda shi mai maganar yake so ya kawo cewa cewa da aka ce ayatu jani shine yake cewa kamar wai kabila aka ce a kira to domin shi ainihin dama tijani sunan kabila su ne tijani amma to shi mai maganar ba kabilar yake nuhi ba wanda ke cewa a kira ta tijjani yake kira don kaji da ƙarshe ya ce fanadi a ya tijjani ya wahid al'asir ya wahid al'asir kaga wahid al'asir wa cewa ya wahid al'asir ana nuhin nan wanda zamaninsa kamar babu babu kamata kamar shi an makaɗaici babu kamar shi kaga tijjani yake ni ba kabila ah. ake nuhi ba anan ba kabila ake nuhi tijjani ah. ake nuhi na'am amma a zahiri dai Sunan kabilan aka kiri ba sunan shi ainihin sunan shi ba. ba a ce ainihin Ahmad ba amma ai yanzu shi Tijjani su yan Tijjani ya duka in suna magana ai kaga suna cewa Tijjani ba kabila suke ni shi suke ni kuma dariƙa ma idan aka ce dariƙa Tijjani kaga ba dariƙa ta kabila ake ni ba shi Tijjani ake ni da yawa wurare da yawa za ka ga cewa suna ambaton su Tijjani ba sai sun ce Ahmad ba idan suka ce Tijjani ba kabila suka nuhi ba shi suke nuhi Na'am malam. To malam yanzu abin tambayan ne ba. Hmm. Cewan ai ko da ma sunan shi sosai ma suka kira Ahmadun da kanshi. Ai katun shirka. Balle ma Allah ba zai yarda da shi ba. Balle ma Tijjani aka kira. Ai kaga wannan ya zama hauka. Amma wanda aka kira ya zan shirka da Allah an kira wani Allah cewa in musiba ta same ka ko ka kira kabila ko ka kira Tijjani duk wanda aka ce a kira ainihin shirka ce da Allah. ba eh, shirka ne an haɗa Allah da wani abu <coughs> idan musiba ta ah. same ka ba wanda zaka kira sai Allah shine wanda ke karba amman ah. yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard ba eh, wane ne wanda ke karba ma wanda ke cikin matsuwa sannan ya kuren ya cuta kaga Allah ne subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala shine kawai ake ake kira eh, ba wanda ake kira sai Allah subhanahu wata'ala wa in yamsaska Allahu fala kashifa lahu illa hu fala radda li idan Allah ya nuhe ka da alkhairi idan Allah ya nuhe ka da sharri mai kurin yi maka shi in ya nuhe ka da alkhairi babu wanda zai iya tunkuɗe alkhairi saboda haka komi na hannun Allah subhanahu ta'ala ba a kiran kowa sai Allah subhanahu ta'ala yana daga cikin aƙidunsu cewa ainihin ya halatta idan musiba ta samu mutum ka kira ainihin wato wani gausi ka kira wani waliye akwai a karanta wannan littafi da nawar tambihu ulil albami maganganu 333 za a ga baituka daban-daban daban-daban da suka kawo na irin kiran tijani kala-kala har ma inda suke kiransa ah. idan aka rasa ruwa idan aka kira sa lokacin da ana cikin fari to za a samu ruwa <coughs> idan ana cikin jirgin ruwa ana tafiya jirgi zai faɗi da mutum kaga jirgi zai faɗi da kai maimakon ka kira Allah suka ce tijani za a kira wanda yake mun san cewa Allah ya ba mu labari dangane da mushrikai Allah ya ba mu labari dangane da mushrikai in sun shiga jirgin ruwa jirgi zai faɗi da su wa suke kira Allah suke kira in sun yi taba ganga nan su yi shirka to amma ga shi baituka da yawa a cikin littafansu wanda suke nuni cewa idan ka shiga cikin musiba cikin jirgin ruwa kaga hadari to tujani za ka kira na'am la hawla wala quwwata wannan kuma shirka ne da Allah shirka ne da Allah dawo muna godiya Allah ya saka da alkhairi To ya Allah ka fidda su cikin wannan shirkan wannan haukan Allah ka fidda su ciki. Muna gode. Amin amin ya Allah amin amin. To mu je na gaba insha Allah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. salam Na'am da wa sunan ka daga nake kira. ka kana lafiya sunana Muhammad. To Malam Muhammad daga nan. Daga Gombe kana lafiya ko? Alhamdulillah. Ya mutanen Gombe. To madalla. Lafiyar su lawa ya malam. alhamdulillah wani tambaya nake son da yi Allah hello na'am na'am yawa mala na ji na na ina jin ka alkaunu kullu huwa Allahu ta'ala na'am ai na shehu wannan magana cikin jawabul ma'ani ne eh na cikin jawahir ma'ani ne ok a wani babi yi wannan maganan a ka duba cikin jawahirul ma'ani ka duba a kaloli guda uku don baka su ka duba jawahirul ma'ani zai da amishi kitabur ga maktabatu shabiya albabul khamis alfasl salis fi isharati ka duba juz'i na biyu shahi na 153 da kuma jawahirul ma'ani Allah allazi yadihi kitabur ma ishra maktabil busi wa dirasati darul fikr kenan juzi na biyu shahi na ɗari da tamanin da shida juzi na biyu shahi na ɗari da tamanin da shida da jawadul ma'ani na taqiqul imam shek tujana ali sisa a ciki sai ka duba alfaslun rabi'u alfaslu fi faslin rabi'i ka duba juz'i na biyu shahi na ɗari biyu da talatin da uku sannan akwai aljami lidurar ulumin fa'ida min bihari kutubil maktub ka hmm. duba juz'i na ɗaya shahi na ɗari biyu da goma sha shida za ka samu wannan To amma ni jawahir rumanin da yake hannuna ina ga ya kamata da sai ka karanta ka gaya wa duniya. Don a yadda ka rubuta littafin ga kama akwai kiyanar ilmiya da ka a ciki. Abinda Shehu Tijjani ke magana nan, ka koma baya ka karanta ba wai za ka yanke maganar mutum ka ce alkaunu huhu wallahu ba. Sannan baka sa maganan ba. Fama fihi gairuhu da dufi nurihi baka kawo ba. ina ga ya kamata da sai ka koma daga ina maganan ta taso tukun sai ka yi kotin ba za ka zo ka gaya duniya cewa shehu da ya ce alkaunu kullu lahu, ka manta gaban ya ce kan wannan magana sai ya ce fala yara gairahu ai haƙƙi bi hana wata lafa sahibu haza ya kulu fasahibu haza ya kulu sai ka wa mutane bayani tukun me shehu tijani ke magana me koro wannan maganan misalin ka je cikin ka ce wailul musallina shikenan mutum sai ya shiru so wannan na daukar sa kaman kiyanan ilmiya kake yi abin da nake so da kai ka koma cikin jawahirul ma'ani yanzu tun da na hannunka ka fara daga inda tun farko kauluhu fama fi tasatturi fil akawani min ajabin ka karanta wa duniya ka fassara mu ji tugu bismillah ina jinka ka kare bayanin ka na gama ka koma da kaurin ka karanta ka gaya duniya bayani tukun ai yanzu kai da kai da ka karanto can baya ka karanta ka fasara za a samu bambanci tsakanin wannan ai littafin da ne ai tun da ka ji nuhu sai ka karanta kai ka ma ka tun da ka kare bari in yi magana to bismillah ka bari in yi magana ya banja bismillah abin da ka karanto din nan da larabcin da ka karanto don Allah ka fassara shi kowa ya jiya. Wanda zai fassara littafin ka rike kotin naka yanzu kai, ka rubuta littafi Ai yanzu kai ka karanta larabci ka ce ban karanta duka ba. Ah. Kenan yanzu wanda ni kare mana wanda ni ka rubuta yanzu kamar kenan in an fassara akwai bambanci tsakanin abin da kai ka karanta. To saboda haka ka fassara mana wanda ka karanta. wani fassara da zai kai da kai kwatin kake gaya a duniya shehu tijjani yace alkaun kullu wallahu sai ka fassara wa mutane me farko magana tuku ni na riga na fassara amma kai da kai da kace na bar na bar khiyana na yi khiyana na bar horkon magana to ka karanta horkon mu ji a eh. horkon yana walwala na biyu ai shine zaka karanta mu ji farkon magana ka karanta fassara farko kai kake da damuwa tijjani yayi sai ka gaya wa mutum da kana dawon ga abin da shi wata jane fada. Salamu alaikum. Salamu alaikum kola. Ai sai ka fassara mana, fassara mana. Ai wannan ga ka karanta littafai na musulunci gaba ɗaya. Salamu alaikum. Ka karanta ainihin watan gulugul maram dukkanin littafai na hadisi. Ana akwai abin da ake rubutawa, akwai abin da ake yin kotin a faɗe shi mahallu shahidi. Yanzu in ka karanta babi na alwala, babi na alwala in ka karanta cikin littafai baki da abin da ya shahi sallah ko alwala ko wani abu a lokacin da ake son a yi magana wani abu za a ga cewa za a yanka za a yanko daidai a maganar da aka son a yi magana a kanta shine za a rubuta ba za ka ga cewa an ɗauko hadisin tun daga farko abin da manzon Allah ce har zuwa ƙarshe ba mahallin shahidi shine ake zuwa da shi ka karanta duk littafai na duniya ana wannan cikin addinin musulunci a ɗauko mahallin shahidi a ɗauko mahallin shahidi sai a kawo abin da ake son magana akan shi a rubuta ka karanta bulugul maram za ka tarar da cewa hadisan da ke ciki bayanin sallah ko wanka ko janaba ko na mine za ka ga cewa hadisai inda ake ɗauko su hadisai ne masu tsawo sai ka ga an yanka gwargwadon abin da aka son a yi bayani abin da manzon Allah ya faɗa sai a yanka sai a ce manzon Allah ya ce kaza ba tare da an faɗi maganar da an ba ba tare da an faɗi maganar da a can gaba ba dubin cewa ita wannan maganar da aka ambata to za a iya da sako a san cewa ga abin da manzon Allah ya ce to irin haka ne mu muke yi abin da tijjani ya faɗa dama ai jawahir ma'ani wani bin ya ɗauko magana za ka ga shedara ashirin magana guda ce ake sai mu kwaso shedara ashirin gaba ɗai a rubuta ga littafi a rubuta gaba ɗai ga abin da muka san a yi bayani ga abin da tijjani ya faɗa abin da yake son ya kai gare shi idan muka yanko muka faɗa me a bambancin mu da littafai na hadisai masu rubuta hadisai su yi bayanin sallah su yi bayanin azumi su yi bayanin bada zakka su yi bayanin aikin haji su yi bayanin komai na ibada wanda yake za su ɗauko hadisan in ka ɗauko hadisan can inda aka ɗauko aka kira to hadisan cikin bukhari ko muslim za ka ga hadisin dogo ne sai a yanke a yanke dogon hadisin gaba ɗaya sai a ɗauki abin da ake da buƙatar shi sai a zo a ba da mutunci ga mutane ya zan saƙo ne aka iya zuwa ga mutane ga abin da manzon Allah ya ce in sallah ce ga abin da manzo Allah ce akan ruku'i in ayyunan sajada ne ga abin da manzo Allah ce ga sajada ga abin da ya faɗa ga sajada in azumi ne ga abin da manzo Allah ce sai a yanke sauran maganganu duka sai a ɗauko mahallin shahida a faɗa wannan ya halatta ga addinin musulunci to duk abin da kaga cikin littafi na na ɗauko na yanko na karanta to ka tabbata cewa na baya magana baya ba ta ƙaryatar da wanda na kawo magana da za ta zo gaba ba ta ƙaryatar da wanda na kawo shi yasa na ce ka karanta can baya da gaba ko ka karanta ba zai karyatar da cewa Ahmad Tijani ya ce alkaunuhu hu? wallahi bai karyatar da shi duk magana da na dauko na sa cikin littafi na in dai magana ta baya tana iya karyatar da na gaba to ba zan sa shi cikin littafi ba saboda yayi magana can kuma gashi ya walwale cikin magana guda ya walwale ba zan sa cikin littafi ba amma ka gane cikin littafina, to ka tabbata cewa ko da ka karanto baya ba zai walwale wannan magana ba shi yasa ni ce in ba in ba in kai ya kasance akan gaskiya kake ka karanta baya da gaban magana ka ji yashin zai walwale wannan da ni ɗauko wannan lokacin zaka ce na yi khiyana amma in dai magana ta baya da ta gaba ba za ta walwale abin da na faɗa ba to magana ce ta gaskiya kuma na yi koyi da magabata ga yadda suke rubuta littafan su za a ɗauki mahallin shahidi wannan ya halatta ga musulunci mahallin shahidi ya halatta ga musulunci kuma ko annabi sallallahu alaihi wasallam ga wani hadisi a lokacin da ya zo wajen ainihin wato Ali ibn Abi Talib ya zo wajen Ali ibn Abi Talib yana kwance ya ce mishi me yasa bai tashi yayi sallah ba sai Ali ya ce masa ya mu manzon Allah Allah subhanahu wataala ya rike rayukan mu shi yasa bamu tashi ba manzon Allah ya juya yana tafiya sai ya rinka karanta ya ce wa kana al-insan aksar aksar shay'in jadala kaga ayar Qur'ani ne ba nan ne iyakan magana ba ga mahallu shahidi ne ya ɗauko wa kanal insanu aksara in jadala kaga ba ita ce farkon aya ba amma mahallu shahidi ne manzo Allah ya karanta saboda haka ya halatta ga musulunci duk abin da za ka yi magana a kansa in akwai wani abu wanda an mahallu shahidi wanda zai zan shaida ga abin da ka faɗa to kana iya ɗauko shi ba dole sai ka ɗauko shi daga farkon shi har karshen shi ba ba dole ba ne kuma ka karanta bulugul marami in dai ka karanta bulugul marami za ka ga haka ka karanta da yadu salihin za ka ga hadisai in ana magana akan gaskiya in ana magana akan amana in ana magana akan akan komi ne wanda ake magana mu'amala kasuwanci da komai za ka ga hadisai in ka koma ga inda aka ɗauko hadisan za ka ga hadisai ne masu tsawo wani lokaci amma sai ga an yanke hadisin an zo da daidai guntun inda aka son a nuna mutane ga abin da aka son sakon da aka son a iyar mutane to haka ne abin da na yi koyi na yi da magabata ba khiyana ba ne wannan sai dai kai in baka san abin da ke cikin littafai ba da in zai ke yana in kamar ya kasance <coughs> magana ta yi ta gaba <coughs> ko ta baya tana iya karyata wannan na yi kiyana amma in magana wadda an baya ba za ta karyata da ta gaba babu kiyana a ciki tijani ya faɗa alkaunu kullu huwa Allah abu ne karara ka fassara mana alkaunu kullu huwa Allah sannan ka karanta magana ta baya tana karyata ga magana da ya faɗa <coughs> ka karyata magana ta gaba tana karyata da magana da ya faɗa nan ka dawo ka karanta in ka wuce nan akwai inda ya kawo magana wadda an mai tsawo na zo da ita tun daga farko har ƙarshe inda ya kawo cewa qala ibn alhatimi al-hatimi hina da na haruna alaihi salam lahu ya nabiyallah qawluhu fala tushmit bi al-a'da aina adu alladhi tushiru ilayhi wa hal thamma shay'un kharijun an Allah ta'ala aw kama qala lahu wa anna ma anna ma arifina نرى كل شيء هو الله فكيف يتصور أن يكون عدوا قال له سيدنا هارون عليه السلام ما ترونه كذلك هو الله في نفس الأمر قال ابن عربي قال له لا قال له هارون عليه السلام فاتك من الله بقدر ما فاتك من معرفة ذلك kaga nan magana kaga ba na kawo alkaunu ba gunce magana ne yadda ya dauko magana farkon ta har karshe ka na faɗa kuma gaba ɗaya wannan magana tana nuna tujani yana da aƙida cewa duk abin da ake gani Allah ne magana ce tun daga harkonta har ƙarshe kuma wagga magana tana kusa da ita waccan magana wadda ka kawo alkaunu kullu walla, wanda kace son kai masa kariya <coughs> wannan magana tana kusa ga wurin ka duba zaka ga wannan labari ne ya kawo labari ne ya kawo mai tsawo yake magana cewa ibnu arabi ya haɗu da annabi haruna alaihi salam ya tambaye sa me yake faɗa dangane me yasa ina maki yake dangane da ana cewa yana cewa fala tushmit bil ada shin akwai wani abu ne kharijin anillah sai ya nuna masa cewa ainihin wato ya ce masa su ma su taron arifai suna ganin komai Allah ne nara kullu shay'in huwa Allah wa anna ma'ashara al-arifina nara kullu shay'in huwa Allah tijani shi yazo da wannan akan cewa ya yadda da magana nara kullu shay'in huwa Allah nara kullu shay'in huwa Allah ya zaka fassara wannan kalmar muna ganin komai shine Allah saboda haka wannan <coughs> aqida ce wadda tujani yake a kansa aqida ta wahadatul wujud cewa komai Allah ne ka karanta littafi na tambihu ulil albab mai dauke da maganganu 555 na kawo maganganu daban-daban na tujani. <coughs> maganganu daban-daban suna da yawa sun mahi goma ba wanda kawai ne ba inda duka yake tabbatar da wannan aqida ta wahdatul wujud cewa komai Allah ne saboda haka ba wani abu da zaka zo da shi cewa an yi khiyana aqida ce ta tujjani cewa komi Allah ne kuma akan wannan aqida ta Ibrahim in ya seki nayi babi musamman wanda ke ɗauke da maganganu babi ko wani babi yana ɗauke da fasal daban-daban duka suna tafiya ne akan cewa komi Allah ne saboda haka ba ga magana ba ita nan kawai balle a ce ita nan ce ya faɗa cewa dangane da cewa komi Allah ne saboda haka ba wata khiyana a cikin wannan abinda da littafai ke yi na ɗaukar mahallin shahidi shine na yi in kana da wata magana ka karanta bayan wannan magana da gabanta mu jiya shin akwai abin da zai walwale a wagga magana ta ce komi Allah ne na'am ina zuwa ina zuwa barin karanta ma kai sai ka fassara A'a, malam bai. Dawa. Dawa, dawa. Tunda ya gane jawahir. A'a, a'a, a'a. Kai hankuri. Malam. dan waka bar mu yi da sari kai ka ka tunda ka gan kuskure al'umma na jin duniya na jin yanzu ke zaka karanta ka kai mahallin shahid ka nuna ma duniya wurin da ka gan daidai da wurin da ka gan kuskure shi yasa kai ba ka ina zuwa ina zuwa ina ka saurare ni me na gaya masa da yanzu wannan jawahir ma littafin mu ne tambayoyin yanzu haka abin da ya kotin nan na tambaye shi me ma'anan mushahada me ma'anan tajalli a Ifilahu sufiya na san zai bada amsa ba shi ke rikita shi eh. abin da zaka faɗa abin da faɗa ka karanta abin da kace an yi kuskure ka karanta ka fassara ba wata magana za a kawo ba ta jirgin da ina ina zuwa littafin da ina zuwa kwala kwala ina zuwa littafin da baka san kan shi ba mutum ya yi karatu cikin karatunsa ko gyara ko akwai kuskure ko akwai abin da kake da shi ka fadi to she ka karanta ka ce malam kamar yadda ka nuna wurin da kai kotin nan maganan nan ya soma nan jama'a ku ji ke ka yi ma mutane ka fidda mutane cikin duhu ka gwada ma mutane askin jama'a ku ji wurin da abin ya soma ya ma daga nan har ya kai nan ni shi ya gan manansa amma wai malam kuma ke ka karanta shi yana fassara ma kagan yayi kaman za mu koma baya kenan don Allah wannan ai ne kuma ba ji mana mutum ya zo ya ce misali ni misali nake son bashi ba a samu karanta fassara ka karanta ka fassara ba wani misali da muke bukata gare ka karanta ka fassara da saurare ni ba za ka karanta ba ba wani hakuri da zani ai hakuri da saurare da kola ka dawo kuma ka dawo ka dawo ka dawo ba mu son wani misali karanta ka sai ka karanta mu yi misali je kwala yi na gaba domin karanta ka fassara ba wata magana da mu saurare ka sai ka karanta ka fassara kiyanar da nayi ka karanta ka fassara ka bayyana mutane kiyanar Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. Malam Muhammad. Na magana. Ana magana da ɗan uwa Abdulkadir ne ya dawo. Na Malam Muhammad. Yawwa. Da Allah wannan bawa Allah mana Akwai wasu abubuwa maganganu guda ukun da nake so in yi. na farko akwai wani bawa Allah wanda ya sauka da zu yake magana akan a Abdurratul Sharho, sharhu ta yaqutatul Farida yake cewa idan masaka zamanu yawman bidimihi fana da ayati janiya wahid al-asr eh, yake cewa ai wannan ma kafircin da tijjani yayi a nan a wato ai ya kawo abin ga family shi kamar family shi ne aka sa shi wajen magana maganganu ne guda biyu in ka koma a wancan shafi abin na shafi na baya shafi na sittin shafi na tashin na juz'i na daya na tulkari kharida nan shi wa mai littafi ya ce wai mata ba ka biyar zamanu ko mata ba ka biyar al'amru su bi ahmad kaga ahmad ya zo karawa sunan ahmad tijjani ya zo karawa a wajen Ya ce mata ba ka biya al’amru istagastu bi ahmada shi wannan mai littafin ah. in ka koma juz'i na da na daya safi na casa'in ka samu wannan magana ah. wannan ya je ya kwanta a wajen kenan abu na biyu shi wanga bawa Allah da ya sauka da su ce malam yi khiyana ayi maganan ayi akwai kaza to aka ce ka karanta ka karanta to ka duba ga jawahirin ma'ani a hannuna duk wanda yake da daru kutubul ilmi ya bude ya bude shafi na dari biyu da goma sha shida ya bude shi tijjanin da kansa in dai ana neman dai ya ce malam ya yi ha'inci wallahi ba mai ha'inci kamar tijjani ko ayoyin Allah ma a cikin alkur'ani wallahi bai kawo su daidai wallahi bai kawo su daidai bari barin karata wani aya a cikin suratul anfal duk wanda yake da littafi ya bude ga littafi a hannuna daru kutubul ilmiyya ga littafi a hannuna shi tijani zai kawo ayan da yake cikin suratul anfal ya kafa hujjar shi shi asalin ayan haka ayan yake laula kitabun min Allah sabaqa lamassakum fima akhadtum adabun alim azabun azim sorry cikin suratul anfal aya na 68 suratul anfal aya na 68 duk wanda yake da Qur'ani ya bude duba amma shi tijani da ya tashi zai kawo aya sai yake we wala kitabun min Allah sabaqa yace babu littafi kenan nan shi kenan fa wala kitabun min Allah sabaka babu littafi ka gan ya kawo laula nan ya shafe laula nan ya kawo wawun da lamun to wannan ha'inci ne ko ba ha'inci ba a cikin littafin a cikin littafin ne nake karanta kuma duk a jawahirin ma'ani na daru kutubul ilmiya ne ko na daru fikir a daru fikir ne dukkanin ayoyin da wato shehu tijjani yake kawo da hadisai wallahi yankewa yake yi bai kawo ayoyin duka wallahi bai kawo duka ga shi nan ga wani ayan da ya kawo ga wani ayan da ya kawo a cikin suratu tauba yake wala tusalli ala ahadin kaga ya yanke ayan bai kawo aya duka ba ire ire su suna nan da yawa a cikin jawahirin ma'ani da sauran littattafai na tarika ta tijja me yasa wannan dai ba ka zo ka ce wai ai a ha'inci ba wannan ayoyin Allah kenan fa ayoyin Allah da tijjani ya yi kuskure a cikin aya gashi nan gashi nan ya ce wala kitabun min Allah sabaka wallah haka ya awa aya Muna godiya. To wannan me za ka zo ka fadi? Muna godiya. Allah me za ka zo ka fadi wannan? Hadisan da ya kawo suna nan da yawa a cikin littafin kuma malam ya san haka. Ba wannan ake yi ba ka fahimta yawwa. Shasa malam Muhammad. Na'am. Na Muhammad kana ji? Na muna jin ka Yawwa muna baka hakuri ne. Eh waɗannan mutane sai hakuri wala a dinga sauraron su amma in dai mutum zai kawo hauka a sauke shi. Amma a dinga sauraron su a ba su lokaci a dinga sauraron dai mai shi ya zo karatu ne a saurare shi. Amma dai zai yi hauka kamar yadda wannan ya yi aka ce ya fassara ya ki fassarawa. Kuma kai ka kawo malam ya fassara an gama. Kai da kace a'a to shi kenan sai ka karanta ka fasara shi kenan an gama mala Allah ya baka hakuri Allah ya baka hakuri assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh uh, mun je na gaba don Allah mutum ka zo oh, kalubalanta malami ko ka zo ka yi ya wato uh, wato ka zo ka shigo ka yi mudakala ko munakasha to shi ka san ka zo da hujjojinka wato ka zo da littafi ka karanta ma al'umma al'umma su fahimce wurin da aka dosa domin muna son gaskiya ne kuma abin da muke roƙon Allah ya nuna muna shine gaskiya assalamu alaikum wa na mai magana sunan Ramza Muhammad Umar daga Bauchi Nigeria dan kan malam ba mu jinka da kyau kamar da kake kama ko echo sunan Ramza Muhammad danka Abdulhamid. Sunana Hamza Muhammad Umar. To Mala Hamza Umar daga Bauchi. muna jinka. Ɗankan nan ne Malam, Malam Muhammad. Allah ya kiyaye ka. Gidan hujja, gidan hujja. Hujjanka, hujjanka, hujjanka, hujjanka. Hujjanka ya kwace ka ko kafan ka kai ka. Domin nan babu kame. Babu kame kame. Hujjiya ne zalla. Allah ya sa ka da alkhairu. Malam Hamza muna Muna fata. muna fatan alkhairi wa malam malam na jinka Allah ya ƙara musu ƙarin basira akan fahimtar da mutane da suke akan wannan mummunan aƙida. Ikon eh, Allah. Malam in bai manta ba malam akwai malaman su kamar malam Harisu Jos. Duk ire-iren wannan abubuwan yana fassarar jawabin ma'ani. Akwai abubuwan da shi yakan fassara masu suna ganin kamar yana bayyana sirrin ɗarika. kuma Allah ya kan malam Jafar Mahmud Adam dama ya ce su suna musu kara amma na bayan suka zo matasan suna ba wanda zai musu kara duk kafircin da ke cikin aƙidan duk da a fito musu da shi kuma hakan ne karatun jawahirul ma'anin nan fa larabci ne fa in suna maganar cewa ai karatun sufa ne, su su zo su karanta a karatun sufa a sufancin kamar yadda wannan wannan wanda ya sauka kafin wanda ya suka ya shigo yanzu yana wani maganan kawo wani hansa yana kokarin kauda hankalin mutane sai ya kawo shi ya karanta ya ce ga fassarar da su baya suka yi ga yadda karatun take sai ya karanta shine shine shine ya zo da hujja amma ya zo da kame kame ne ba zai kwace su ba duk ire wannan abubuwan ba wannan da bai sa a su ba sai dai kawai da mun Eh, akwai ayan da Allah ke cewa fa minkum kafirun wa minkum mu'min ka'idan ubangiji ne akwai wanda dole suna ganin kamar suna musulmai ne amma suna fita a cikin musulunci kamar yadda manzo Allah ya faɗa ne ai kamar yadda ka sa kwari da baka ne a cikin bakansa ka harba haka mutum aka wanda yake cikin musulunci ke fita amma su ba su gane wannan abun sai su faki a bayan kalmar shahada sai su yi kalmar shahada amma akwai wani abubuwan da ke cire su a cikin musulunci su kansu sun san da akwai abubuwan amma ba su lura da wannan abubuwan muna roƙon malam Allah ya ƙara musu eh, istikama akan wannan wannan jihadi suke sosai sosai akan gwada mutane a ƙida abin da zai raba su da shirka da kafurci abin da zai kai su aljanna ba wani abin da mutum yake da shi yanzu a rayuwarsa wanda ya wuce masa ya zama mutum ya mutu da tauhidi kullum abin da ake ake kokarin a gwada wa mutane kenan kamu kai kokari ka mutu da tauhidi duk wani abin da zaka yi in baka da tauhidi duk abin da kai kana zaka mutu akan kana kana kadaran kana ganin kai musulmi ne sai ran da mala'ikan mutuwa ya zo wa mutum zai gane cewa ya mutu ba akan musulmi ba akan musulunci ba muna godiya Allah ba ya san shirka muna godiya Allah ya saka da alkhairi Allah ya kara kare mana malamu gaba ɗaya na al-sunna amin amin amin To, dawa mun gode Allah ya saka da alkhairi bari mu je na gaba insha Allah. Jama mun duba mun duba mu dasa aya mun doki mutane kadan sai mu duba mu dasa aya ciki ko su Allah. Da iko Allah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu Mai magana? wannan ma kuma da an wani lafiya. Alhamdulillah. ce daga Uganda. Wa? Maryam ce daga Uganda. Ta hajiya Maryam duniya na sauraron ki daga Uganda. Ta ina muku fatan alkhairi. Ina gaida malam ina mashi fatan alkhairi. Malam na. Ina jin daɗi sosai karatun da ake. Ubangiji Allah ya saka da alkhairi. Amin. Allah ya biya da gidan aljanna. Amin. Allah ya ba da sakamako mai kyau. Amin, amin. To dama fata alkhairi ne na kira ni yi sai kuma na ce da Allah a ce malam yi mana addu'a mahaifina ne ya rasu. Iko Allah. To da Allah muna bara addu'a. Malam ya ji malam zai masa. Allah ya gafarta miki. Allah ya saka da alkhairi. Amin. Amin ya Allah malamin rohi Allah ya saka. Muna godiya ce Maryam. Insha Allah. jini Malam goya mata addu'a. To insha Allah insha Allah za mu yi mata addu'a Allah ya To, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ala Ahmed. Na'am, dan wa sunan ka daga nake kira. Ya kushe. Alhamdulillah, sunan ka daga nake kira. Sunana Abubakar Sadiq daga New York. to mala Abubakar daga New York muna jin ka insha Allah. Gidan hujja, gidan hujja. Hujjanka, hujjanka, hujjanka, hujjanka. Wace ka kuɗi dan ka ya kare ko an dauke wuta. Ikon eh, gaskiya. Ikon eh, gaskiya. Allah maka Malam Allah ka da alheri. Amin. Masha Allah, da Allah da alheri. Eh, abinda abinda ke faruwa Malam Muhammad. Na'am. Aikin da malam yayi wato ya tawwaka ma duk masu neman gaskiya don ahli sunna wayanda ba su da littattafansu ko kuma suna neman wani hujja kusa kusan suka bude littattafan malam ba sai sun je nita ba to sai suna ganin asirinsu da ake fitowa da shi ya yi yawa to ba shi su doki wannan wannan na nan to shi da ya za su fito su kalubalance malam yanda za su yi su ba za a karanta wayannan ababa ba yanzu kuma gashi nan an riga an fito ma duniya yadda yanda gaskiyar yake cikin littattafan da ake yi kana kallo gashi yanzu jama'a kowa littafin yake nema ya ya kuba ko ya samu hujjojin da zai kara eh, fitowa fili cikin wayannan abubuwan yan to abinda masu so kenan shi yadda kake ganin ɗan sun zo su kawo abin da ba su da hujja kai in an ce su karanta kuma ba su da su karanta su koma suna kame kame ka gani ko shi ta muna fatan malam Allah kara maka lafiya ka sake zakodo duk wasu ababa ababa na na shirka da na kafirci don a fito da shi fili ya zama mutane sauki wurin wurin neman hujja Allah ya taimaki malam Allah ya kara ma lafiya amin amin Allah taimaka Allah kuma ya saka aljanna kai da malam duk baki daya tare da kai amin amin amin amin Allah ya saka da alkhairu malam Abubakar daga kasan New York muna maka fata alkhairi Allah ya saka da alkhairi ah, bari mu doki kwala na gaba kuma insha Allah assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi mai magana Malam Muhammad. Na'am. Hujjanka ya kwashe ka. Yawwa. Babu kame kame. Yawwa magana. Eh ana magana da Abdulkadir ne ya dawo. Iko Allah Abdulkadir yau. Kamar mu da eh, yau. Eh, eh eh malam muhammad ga maka eh yau ne rana na ne Allah ne ya bani sa'a kawai ai eh, ina yin ga maka ina yin kira wallahi har yanzu yi bushi na yin kira 90 100 ba dai shiga eh, kaga yau kuma rana na ne eh wallahi saboda yau karatun na ji dadin karatun ne sosai sai yasa Allah ne ya bude min kofa nike ta shigowa <laughs> eh, amma malam muhammed akwai akwai eh eh shi kenan dan sauka ma kenan dan sauka ba wani abu bane wani abu biyu ne nake so a roke ka wani guda na zuwa wajen malam guda kuma na zuwa wajen ka shi wannan littafi ina yaya zan yi samu pdf littafi da Allah zan tura zan tura maka insha Allah to naji naji da yake na abu na biyu abu to shi kenan abu na biyu a nombar wayan malam da kuka ce za ku ba da karshen karatu ko waye kwafi ba Allah ku bar wannan kada malam Muhammad kada ka bayar a'a nan ba nan ban malam bana ko ko almajirin malam nan ban malam da kansa ba bayar na almajirin malam yau yauwa yauwa yauwa saboda yauwa to shikenan shikenan nagode assalamu alaikum wa alaikum assalam kai magana da almajirin ka samu malam kamar shi kuma ne wanda aka sanya baka accountin shi aka sanya wato lamban shi shi za kuma sanya insha Allah ko menene in kana neman malam kai magana da shi za sami malam ciki ko su Allah assalamu alaikum wa alaikum assalam na'am dan wa mai magana sunana Muhammad Sani na kira daga kasan Ghana Muhammad Sani daga Ghana Ghana wani guwa Ghana kasan kuma sai tafo Allah ya kiyaye ka da mutanen tafo. Muna jin ka Muhammad Sani. Ah, muna kakan kakanmu kuma malamin mu kuma muna gida shi Allah ka kiyaye shi. Amin amin amin na ce shi kuma malam Muhammad da jihadi na kace wanga kuma jihadi kenan na musulunci Allah ya kiyaye ka kuma da yalin ka dumba shi bana Amin tare da kai tare da kai tare da kai. Kuma malam fala kara mai hankuri haka suke. Suwa. kara mai hankuri. <laughs> Nan ta jana haka suke. Malam Muhammad. Aka tara mutane goma ko dari. Aka ba su littafin da kowa ya ma kowane fasara daban-daban. Mun san su. Kowa da fasaran shi. Ikon Allah. <laughs> Hakan muka balma guda kowa ya ma fasaran shi daban-daban. Aka zo sha ta muka sufiya sufanci sufanci ba hatta ne sufanci haka suke. Ba su sai kan kalmar guda wala mun san su hallaka. Abokanin mu ne babanin mu ne kwan mun san su rafanin mu ne. Iko Allah. bayan da yawa haka da yanzu haka da malam ya bari ya fasara sai wani kuma ya kowal ko kawo wanga kalman gano wanga karatu gano to wani ya mai fasara kuma ba Iko Allah. Abin ko ko don eh, jaridan su ya fasara littafin ko ya fasara ko mace cikin su mai ta <laughs> ya fasara. Ya fa malam ya damu wala kai damu sai damu da sutura. Me makakan ya fi mu sanin su ma sai Allah kara mai hankuri. Muna roƙon Allah na Allah ya kiyaye. Amin. Allah shi ya mala. Amin amin. Muke da godiya Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya biya ka. Ah, mu je na gaba insha Allah jama'a. Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa Na'am. Na'am sunan ka daga na ke kiran. Musa Abdullahi daga Abuja waya. Malam Musa Abdullahi daga Abuja to muna jin ka. ina muku fatan alkhairi na wa malam fatan alkhairi malam na jin ka insha Allah muna godiya wannan aikin alkhairi da kuke a wannan a malam Muhammad abinda nake so in bayani akai shine a wannan dan uwa da yazo ce malam ya yanke wasu a bangare ya fassara wani bangare wanda aka yi an yi da shi a karanto ya yi karantowa da gangar saboda ya san babu wani ha'inci da aka yi wurin to ina so in tunatar da shi ne malamin su malam ali kaza wa kaza ya zo ya karatu ya tabbatar da wannan aƙida aqidan su ne kuma ya yarda amma shi abin da yake cewa ya ce ai wasu daga cikin malamin Ali suna su ma aqidan su kenan ya ci musu wannan maganar wa da nan da yake nufin komai Allah ya tabbatar da haka amma sai ke cewa shi ma ibnu taymiya shi ma aqidansa kenan sai abin da kaza wa kaza ya zo fada kenan a wannan shafin aka yi wannan karatu saboda haka muka kalubalance shi mun ga ɗaliban ɗaliban su wasu daga cikin su wanda suke ainihin aikata aqidan a aikace sun fito suna waka kai ma Allah ne ko komai Allah ne kuma su karan kansu sun kalubalance. malaman nasu na bangaren ɗarika in sun ce wannan ba ba tijaniya ba ne su zo su yi mukabala da su kuma har yau ba mu zuwa za mukabala da su ba. Shi ne muka ce to tun daga ɗalibansu sun fito suna waka suna faɗa suna ce su ne kuma suna zuwa ziyara har Senegal muna ganin su. Mu su nuna mana ɗalibi kwayaɗaya, ɗaya wanda ɗalibi na hali suna ɗalibin Ibn Taymiyyah wanda ya fahimci yadda fasaran da Alhaji Ali ya yi cewa a gidan Ibn Taymiyyah shine komai Allah ya nuna mana ɗalibin Ibn Taymiyyah waya ɗaya duk duniya wanda ya fahimci haka kuma yake aikata shi a aikace kamar yadda ga sunan su dan anji suna yi ko ta ina ba wanda ya zo ya bamu wannan amsa saboda haka wannan abu karara da su ce kowa ya sani su ma sun sani sai dai abin nan ne da ake cewa su riga ɓoye sirri Eh, su su a cikin ɗaki suke to yanzu lokaci ya riga ya ƙure akwai littattafai kuma malaman mu suna haska mana suna karantawa kowa ya fahimta to haka muna kira gare su su ji tsoron Allah su zo mu gudu tare mu tsira tare wannan aƙida ta banza a watsar da ita a kama Qur'ani da sunan manzon Allah a ci gaba da ibada an kana kana duk ba zai kai kowa ko ina ba riya ga ya waye kowa ya riga ya fahimci abin da yake ciki kuma idan mutum ya shigo da ladabi a bar shi bayani in mutum bai ainihin yi ma malamin mu ladabi ba to gaskiya malamin muna muna roƙon ka daina barin shi yana ihu yana soke-soke yana yana ainihin wulakanta malamin mu akan abin da media an ba zai magana ba kawai ya kara gaba hana ba kowa dama amma kowa ya zo da ladabi cin mutunci ba namu ba ne abin da malamin ya littafi ya yi ya buɗe ya yake karantawa kuma malam Muhammad da ni ne na kira wancan sati na roƙi malam lokaci ko da yake lokacin ne magana malam baya baya ji baya kan layi na'am muke roƙo ma da sa ya duba muna roƙo duba a fasara mana wannan littafi da Hausa saboda insha Allah sai mu zo mu buga a yada yanda insha Allah yanda kowa da kowa zai iya daukar littafin ma ya karanta da kansa. Na'am. Kuma malam ya ce na tunatar da malam Allah lalle muna kishin ruwan fassaran zai littafi da Hausa domin mu buga shi mu yada shi cikin duniya duniya ta fahimci wannan aƙida wanda yake da cike da da ainihin wato hadari domin mutane su kauce mata Allah ya tabbatar da alheri muna godiya Allah ya saka da alheri muna godiya Allah ya sa Allah ya ba mu tare assalamu alaikum warahmatullahi mun gode dan wa Allah ya saka da alheri Allah ya biya ah, mu je ah, kwala na gaba Ah, Shek basan ba ko kana da wani magana cikin magana sun babu kuma nishe mu doki kwala na gaba insha Allah. Salamu alaikum Shek. Shek kana da ni yake ah to na da ni ake ko. Nace eh nace kana da wani ah, ah, wa cikin maganan su ko dai mu doki kwala na gaba. Eh to dangane da maganganu ne faɗa dama can da wani ya bugo ya yi magana har nace to su taimaka mana da addu'a kuma ni fata na kenan insha Allah ina roƙon Allah subhanahu wataala ya gwada mini ina raye waɗannan wannan littafi an fassara shi zuwa Hausa da Turanci insha Allah muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yassare mana yadda za mu fassara su zuwa waɗannan yare guda biyu insha Allah eh insha Allah eh insha Allah ah, muna godiya bari mu doki jama'a mun duba mu doki kwala kaman guda uku bayan haka mun duba mu dasa aya insha Allah assalamu alaikum Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. Na'am dan wasu nan ka daga na ke kira. Ala Muhammad kana magana ne da Dahiru Muhammad daga Adamawa Mubi Local Government. Allah ya kiyaye malam Tahiru duniya na sauraron ka. To malam Muhammad dama akwai bayanin da malami a ƙarshen karatu ne wanda ya dan so samin zuciya to nake so in tambi malam don in ƙara samun haske a kai. Na'am. wannan bayani da malam ya fara karanto mana na fatawan wanda lajinatul da'i suka yi a kan bin ɗan ɗariƙa sallah to galibi malam muna ba su uzuri kamar da kuke faɗa mana muna raba 'yan tijjaniya gida-gida Idan sallah ya kama ko da mutum ka sani da yanayin yin ɗarikan yawanci da yake yanzu muna jin karatu yana fitowa muna ga kaman dakon ɗarikan suke don galibi su ma wasu busu san irin wa'annan abubuwan a cikin littattafansu ba. To wasu kuma ko da sun sani za ka kalla kai tsaye za su yi ta cewa in an faɗa abu za su to su ma busu yadda da shi ba amma kuma ƙararraba ba za su fito su ce maka sun bar ɗarikan ba To shi ne nake son ƙarin bayani a gurin malam. Shi malam idan mutum za mu bi irin wa'annan sallah saboda mu ƙara samun nitsuwa. A fata wanda aka bayar nan gaba ɗaya ana nufin ko da mutum yana ɗariƙa ne ko kuma a sai ya tabbata ya yarda da abubuwan da shi Shehu Tijjani ya faɗa. Don mun ji a karatu a baya shi ma Shehu Tijjani ya ce in ka karyata abin da ya faɗa to kai ba muridin shi bane to malam wani haske za ka dan kara min don zuciya na ya samu a kan bin mutanen nan sallah don gaskiya kamar da wani kola ya fada wasu iyayenmu ne wasu ƴan uwanmu ne wasu surukai ne ana rayuwa Burin mu dai da mu ma ‘yan dakonsu ne don mun ɗauka addini ake to amma Allah da ikon shi ana karatu ana fahimta to su ma muna ba su uzuri kan mutum ya ƙaurace musu kwata-kwata har ka kyamace su kana burin ɗan uwanka ya gane da zai zamanto ƙaurace masa da kai ba zai fahimce ka ba. To amma ana mu'amala yau da goben karatu yana fitowa kamar yanzu ni na ji dadin littafin nan ma da aka fitar za ka ƙara nuna wa ɗan uwanka in mai son hujja ne in da bai da littafin ɗarikan yanzu to an sauƙaƙa masa. To bari in kai dai bari in ji amsan da malam zai bani kafin in ɗaurar. to dangane da wannan gaskiya malamai suka yi tafsiri dangane da wannan wanda yake nan ainihin su wannan lajinatu da'ima sun ba da fatawa ne akan ainihin wato aƙidun da ke ciki na kafirci Da kuma sa'annan suka yi bayanin cewa wanda ke akan wannan ɗariƙa wato suna nuhin wanda ke akan wannan ɗariƙa da kuma akan wannan aƙida baya halatta abin shi sallah baya halatta abin shi sallah to amma alal haƙiƙa wanda ya kasance misalin, shi ainihin wato ya ɗauki cewa ɗarika tijaniya kawai zikiri ne kawai aka bashi yana yi kawai amma duka waɗannan aƙidu bai ma san da su ba kuma bai ma ainihin ainihin yadda da su gaba ɗaya duka waɗannan aƙidu bai yadda da su ba to alal haƙiƙa irin shi in lalura ta kama na cewa ka bi shi sallah kana iya ainihin ka bi sallah musamman a ce inda hake babu kowa ainihin ba masallatai na ahlus sunna sai shi kuma ya kasance shi waɗannan aƙidun bai yarda da su ba to kaga irin shi kana iya ka bi shi sallah tun da dama ai abin da yasa aka ce ba za a bi sallah ba shine saboda aƙidu na kafirci wannan aƙidu na kafirci da Ahmad Tijani ke dasawa cikin zukatan mabiyansa to sai ya kasance waɗannan aƙidun gaba ɗaya kai baka shi bai yarda da su ba wani ma ta yi ya zama to bai ma san da komai ba akan abin da ya shaye haka Illai kawai an ce zikiri ne da salati da la ilaha illallah su ne kawai yake amma duka komi na tafsili na abin nan bai sani ba kaga yana da bambanci da da waɗancan yana da bambanci da wanda ya yadda da wancan ya yadda da waɗancan kaga wanda ya yadda da waɗancan aƙidu kaga ya yi ridda me yasa ya yi ridda ya hita daga musulunci shine yadda da miyagun aƙidun to wanda ya zama to bai yadda da aƙidun ba kaga ba wani dalili wanda zaka ce ya yi ridda duk wanda bai yadda da waɗannan aƙidu na kafirci ba kaga ba ka da wata hujja ta cewa ya yi ridda dalilin da yasa ka ce wancan ya yi ridda saboda yadda da aƙidan na kafirci to wanga ya ce bai yarda da su ah. kana da wata hujja kuma yi ridda ga ba ta da hujja cewa ya yi ridda wannan shine tafsiri da ake yi ah. akan abin da shafi wannan na'am Na'am, alhamdulillah. Malam to sai abu na kusa da ƙarshe dangane da wannan kola da yake ce maka ya ce maka wai kan cewa kaman an bayi wannan fasaran daidai ba kuma aka sa shi ya karanta ya ƙi karantawa to ni kiran da zan musu don Allah shi Allah yana hukunci ne da kyakkyawan niyanka kan duk abin da kake yi don addinin yahudanci ana yin shi ne a duniya ba burinsu wani ya gane gaskiya ya shiga yahudanci ba a su inda ka kafircewa Allah burinsu ya biya to haka zalika shi ma kolan nan da ya kira yake jayayyar nan in na fahimce shi ba wai burin shi a'a ya zo ya faɗa abun da aka yake cikin littafinsu. na gaskiya al'umma su ɗauka su bauta wa Allah ba a shi dai kawai ya tsayar da al'umman da suke kan wannan batan su tafi wannan kuma kuskure ne bai kamata ba duk lokacin da za ka yi wani jayayya a kan abu na addini to ka zo da kyakkyawan zuciya shine Allah zai taimake ka sannan albishir na ƙarshe ga dukkan yan uwa da suke bin Isha FM Ga shi wata bayawar Allah ta ce mahaifinta ya rasu to wannan yake nuna mana mu ci gaba da bibiyan wurin addini yanzu Allah kaɗai ya fi sanin yawan al'umman da za su ce Allah ya ji kanshi Allah ya gafarta masa mu ma Allah ya ji kan iyayenmu malam ina muku fatan alkhairi malam Muhammad Allah ya ƙara saka muku da alkhairi wassalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah masha Allah Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya saka muku da alkhairi na'am جينا قبل ان شاء الله السلام عليكم فيكم الله فيكم الله السلام عليكم دوابا كده نتورك eh network ka ko kana da matsalan shabaka ikon Allah je na gaba assalamu alaikum subhanallah assalamu alaikum to ku sai mu gyara magana ko wurinmu ne a ku sai mu gyara ko wurinmu ne assalamu alaikum assalamu alaikum alaikum assalam mai magana Adamu ya Hassan ne daga Damaturu Yobe State, Nigeria. To Mala Adamu daga Yobe muna jinka. Ina gaishe da ku, ina gaishe da Malam. Malam na jinka. Yawwa hujjan ka ta kwace ka babu kame kame. Hujja ne hujja ne zalla. Eh hujja ne zalla. Babu kuma mutum ya zo barbara kuma ya tafi da ciki. <laughs> Ikon Allah. <laughs> Mala ina fatan alheri sosai gaskiya malam alhamdulillahi Allah ya kara taimakon malam akan bayanin da yake mana kuma gaskiya wannan littafin kamar yadda malam ya rubuta gaskiya alhamdulillah Allah ya yawaita mana irin su malam sosai masu hazaka kuma masu kokari kuma Allah ya sa duk wayanda suke jin wannan karatun wanda ba su gane ba Allah ya ganar da su su malam suna yin wannan karatun ne saboda wasu muridai ne ba su sani ba gaskiyan abin da yake faruwa amma yanzu kaga bayanin da su malam suke yi zaka ji ta zama nake gani wani postin wani ma shi ma ya gane ya tuba to haka muke so tunda su yan uwanmu ne in suka tuba to Allah ya sa mu dace kuma Allah ya taimaki malam kuma Allah ya kare mana malam da mu gaba daya Allah ya haɗa mu a aljanna dukkan malam Muhammad na gode muke da godiya Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya biya um, jama'a mun duba ku yi hankuri mun duba mu dasa aya dangane da lokaci insha Allah shekaru na gaba Iko Allah, jama'a ku. Na'am. Uh, ah, Shek, mu kulle phone lines nan mu duba mu doki. Ah, mu duba mu dasa aya lokacin mu ya riga yayi an fara bani sa'in wai lokaci. Na'am, Shek. Na'am, Shek. Uh, ah, gabanin. maganan ka muna yin tsaya to insha Allah abu na karshe da muka ce akwai wata mata da Katsina wadda ta ce a tura mata ta ko eh. kwara guda ko eh. tana yi ta abin nan ta ba da lambar wayar ta sai a san yadda za a tura mata akwai wata mata wai da ta yi sati biyu da ta wuce ta bugo tana bukatar littafi eh. to amma bata ba da lambar waya ba in dai tana ji malam muhammad sai ta baka lambar waya yadda musan yadda za a iya tura mata wannan littafi to abu na karshe kamar yadda aka ambata ga lamba inda ainihin duk wanda ke son wannan littafin pdf dinsa ya buga amma wannan lamba za sa plus 234 wanda yake shine ainihin mabudin najeriya sai ya rubuta abin nan 80 sannan ya rubuta 61 sannan ya rubuta 60 sannan ya rubuta 24 sannan ya rubuta 26 wato bayan mutum ya sa plus sai ya sa biyu uku hudu bayan haka sai ka sa lambar waya za ka soma daga takwas zero sai ka sa 6 ɗaya sai ka sa 6 zero sai ka sa ishirin da hudu sai ka sa ishirin da shida to akan wannan lamba duk wanda ke son a littafin yana iya ya same shi kai ma malam muhammad ya kamata ya zamanto wannan bugu na biyu shi za a tura maka domin yana da bambanci da wanda a gare ka wancan bugu na farko ne hannunka sai ka tambaya abdulhamid ya bugu ya turo maka bugu na biyu wanda yake yana da dan bambanci da bugu na farko to muna roƙon Allah subhanahu ta'ala malam muhammad an saka maka da alkhairi Allah ya sa aljanna ita ce makomaka kan wannan hidima da kake yi ma addini da yan uwa waɗanda ba su yi bacci ba suna sauraren mu har zuwa yanzu muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mu kowa baki ɗaya Allah subhanahu ta'ala ya sa aljanna ita ce makomin mu baki ɗaya sannan ita wannan baiwar Allah da ta nemi a yi ma mahaifinta addu'a muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mata Allah subhanahu ta'ala ya gafarta masa mahaifinta Allah subhanahu ta'ala ya lullube shi a cikin ya lullube shi a cikin rahmarsa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya haɗa shi tare da annabawa da siddiƙai da kuma ashuhada da kuma mutanen ƙwarai sannan muna roƙon Allah subhanahu wataala a wannan littafi da na wallafa Allah ya ƙara sanya masa albarka Allah ya sa ya zan sanadiyar ainihin da yawa da cikin tijjaniya su fahimci suna akan hanya ta ɓata su dawo su riƙi sunnan manzo annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار